masu kallon mu akan tashar gaskiya plus barkanmu da sake saduwa akan sabon shiri nan shirin taskar gaskiya da muke kawo muku duk ranar asabar yau asabar biyu ga watan oktoba shekarar 2021 wanda ya daidai da ranar 25 ga watan safar hijira annabi 1443 na salu shu'aibu sarauta da zan gabatar muku da shirin kuma yau shiri da kuke kallo kai tsaye kan gaskiya plus da kuma gidan a facebook akan watan gaskiya tv kenan da sauran shafukan sadarwarmu baki daya kafofin sadarwar mu kuna iya kallon mu kai tsaye idan kuna da wasu ra'ayoyi kuna iya turo mana akan whatsapp kamar yadda aka saba akan 0559-030393 an kuma kan facebook kake kallon mu facebook live ka ka saka comment ɗinka insha Allahu mun karanto su baki daya yau kuma Allah ya kawo mu inda za mu ɗauko wasu maudu'an da za mu tattauna da baki na. da kuma wasu da za mu yi hira da su akan wayan tarho kenan in Allah ya haɗa mu kenan cikin ikon Allah to amma kamar yadda muka gaya muku yau maudu'an da muke ɗauke da su sun haɗa da a jura committee report a true reflection of what transpired or a facade shine abin da yake akwai rahoto na waton rikici da yake ya taso a ijira wanda yake ainihin silan wannan rikicin shine mutuwan wani eh, da ake cewa ibrahim kaka wanda ya kawo hatsuni har haka harbe wasu mutum biyu kuma to bayan haka aka kafa kwamiti su yi bincike kwamiti sun gama bincike sun fito da report su amma an bar baya da kura domin tambayar da ake yi shin ainihin report ɗin kwamitin abin da yake yawa kana ne ko dai a'a kawai sun yi nasu kare-kare sun yi rage-rage ne a ciki shine abin da za mu tattauna a mu na farko a mu na biyu Ghana to acquire new presidential jets, priority or profligacy. Nga aka ce eh, wannan shine zancen eh, kasar Ghana. Za ka gwamnati suna ta yi niyya ta faɗa da yake kakakin shugaban ƙasa a fadar shugaban ƙasa Eugene Ahin a taron manema labarai ya faɗi ya ce eh gwamnati tana tana ɗaukan shawarwari tabbatar da an samu sabon jirgin sama na shugaban ƙasa. To amma ayar tambaya a nan shin a wannan gaba a wannan lokaci abin da muke bukata kenan jirgin sama ko kuma dai a'a almazarancin kuɗi da ake yi talakawa na wahala shine abin da yake tambaya wannan yana ɗaya daga cikin maudu'an da za mu tattauna maudu'inmu na uku a jiya ɗaya ga watan oktoba ƙasar najeriya tarayyar najeriya da giant of africa mun tambaya shin har yanzu wannan title ma suna rike da shi na giant of africa domin an samu shekaru 61 to amma in muka duba ta huskan tsaro ta huskan tattalin arziki ina aka fito ina aka kai da waye su abubuwa sai sa wayannan suna cikin abubuwan da yau in Allah yarda za mu tattauna a kai to amma kan gabatar da baki na bara mu duba wannan mako jaridunmu wani irin labarai suka ruwaito a shafukansu na gaba manya-manyan labaran da suka baiwa muhimmanci su ne abin da za mu duba a bara mu soma da ranar 27 ga watan Satumba wato ranar litinin kenan mu duba jaridu da yake sun fito bara mu soma da jaridar daily graphic wai ipac can't be statutory body decisions not binding on easy a farijan yanzu za ku duba kun ga tsohon wato hoto ne na tsohon shugaban kwamishin zaɓe wanda shi ya wuce sannan aka samu Charlotte sai sannan aka samu na yanzu wato madam jane mensa Eh, akwai ra'ayoyi da suka kawo na zancen ipac in an ce ipac wato interparty advisory committee committee ne na jam'iyyun siyasa da ake commission eh, zaɓe ke tattauna da su akan al'amura da suka shafi zaɓe to ndc sun kawo ra'ayi da cewa idan so samu ne ipac din nan a bari a saka su a doka su aikinsu ya zama a hukumance to da aka nemi ra'ayin shi tsohon shugaban commission zaɓen dr afarijan wai a ba zai wannan ba abin da zai sabu ba ne ba abin da zai yiwu ba ne me dalilin shi yana cikin jaridar daily graphic na ranar 27 ga watan september sannan akwai labari a attorney general secures uh, waton wani labari kuma da yake ciro amma bara mu duba jaridar the finder kuma me babban labarinta the finder uh, wai hiv 5211 of 15 to 24 year olds infected in 2020 adult men sexually infecting young girls a wannan labari eh, mummunan labari ne kan cutar nan mai karya garkuwan jiki watan hiv ko kuma aids kamar yadda muka sani yanzu bincike ya yi nuni cewa mutum dubu eh, biyar da dari biyu da goma sha daya dubu biyar da dari biyu da goma sha daya 'yan tsakankanin shekaru da goma sha biyar zuwa ashirin da hudu sun kamu da cutar a shekarar dubu biyu da ashirin kawai watan bara kenan wanda kuma rahoton ya nuna cewa manyan maza maza manya suke watan yadawa ga yara mata ƙanana shin me wannan abin yake nunawa na bari mu je jaridar mu ta gaba business and financial times ita ma ranar 27 ga watan september uh, ranar litinin kenan bari mu ga business and financial times me babban labarin ta uh, ah, mu duba wannan uh, ah, su mu karanto uh, business and financial times. Uh, nam uh, ya zo abin da yake nuna wai mining industry still in slumber despite recovery in, in all sectors shrinks for fifth straight quarter. Uh, in ka duba wai bangaren da ake haƙo ma'adinai uh, har yanzu dai ya yi dogon suma ya yi bacci da yawa dalili ko har yanzu an zuba kuɗi an zuba kuɗi amma kusan in ka ce kwata biyar watanni hudu hudu kenan na shekara watan kusan sama da shekara ɗaya da wata uh, wato wata shida duka za ka ga akwai matsala kan uh, zancen wannan nan bara mu je ranar talata kuma uh, ranar talata a 28th day of september 2021 menene abin da ya zo wai daily the daily statesman ya kawo labari kakas death not linked to activism Eh, ijura committee reveals an ka duba activism wato zancen dai kaka ibrahim da muka tattauna yana cikin maudu wanda za mu tattauna insha Allah eh, mun duba nan bari mu je jaridar mu ta gaba eh, wato a ranar 28 ah, wai daily guide wai i bought silicon belly for 30 ghana cities says azan tadi woman a ah, jaridar nan ta kawo labari da yake shi ma ya dau hankalin al'umma na ganin wata mata da yake ta nuna cewa lalle tana da ciki a maimakon ashe ba haka ba ne to karshe dai labari ya nuna cewa cikin na boge ne ta je ta siya ne ma cd 30 a kasuwa a uh, victims families to get compensation uh, har yanzu dai a cikin rahoto na kwamitin ijiran nan nuna cewa iyalin da wanda um, suka ji rauni da sauransu da wanda ma suka mutu duka akwai kuɗaɗe da za a biya su eh, na diya mun duba wannan sannan bank of ghana stops eh, one cd ghana cd note insha allahu eh, bankin ƙasa tana niyan dakatar da amfani da kuɗi tsabar kuɗi cd ɗaya da cd biyu me dalili insha allahu wannan yana sannan two daylight robbers in court killed an harbe wasu an fashi da makami Eh, guda biyu shine abin da yake akwai na bari mu je eh, jaridar mu ta gaba eh, the herald watan in ka duba ranar laraba wai insensitive ekufado wants luxurious presidential jet amid economic hardship youth unemployment free shs food shortage teachers strikes and others an ka duba kan wayannan matsaloli da yawa ana ganin izan shugaban kasa zai buƙaci ainihin jari ne eh, nemi a bashi wato jirgin sama abinda ake bukata kenan kenan wai shugaban kasan bashi da tausayi nam akwai labari wai national peace council failing to resolve anti-muslim dispute at wesley girls alhaji jawula others lament na wannan babban labari ne da yake ya taso eh, na game da eh, wasu 'yan mata da suke makarantar wesley girls an kudu cikin azumi kenan an hana su yin azumi to wannan abin ya tayar da hankalin al'ummar musulmi wanda yanzu haka alhaji mnd jaula eh, babban sarki ne eh, ta huskan bangaren arewacin ghana kuma mutum ne mai faɗa aji shi ma ya shiga cikin wannan zance ya kamata wai a waiwayo a duba wannan lamari nam the new crusading guide eh, ita ma jaridar da jaridar new crusading guide abinda ta kawo wai ghana experiencing sustained economic recovery bank of ghana wai kasar ghana tana farfadowa matuka ta huskan tattalin arziki wannan zace ne da ya fito daga bank of ghana na bari mu duba jaridar ghanaian times kuma ah, ita ma labarin da ta kawo heavy rains cut of 46 communities in uh, region uh, bridge washed away essential services inaccessible to residents in ka duba wannan labari nuna ruwa da aka yi kamar da bakin kwarya in ka je yankin bunu eh, wanda yake ya yi sanadiyar eh, al'umma na wasu garuruwa guda 46 saboda gadansu da yake ya samu matsala na wannan ambaliyar ruwa. Na bara mu je najeriya ranar monday 27 september jaridar leadership ah, labarin da ta kawo nigeria at 61 why we can't build a nation with bigotry nepotism northern governance watan eh, gwamnonin arewaci kenan suka yi magana wai ba za a iya gina ƙasa da bambanci na ra'ayi na wasu irin zantuttuka eh, na raba ƙasa ba cewa a ni daga arewaci nike ni daga kudanci da son kai da wai wannan ba abu ba ne da yake zai taimaka wajen gina ƙasa wato najeriya mu je jaridar daily trust kuma ita ma uh, lagos edition wai terrorist attack military base in sokoto kill 15 personnel 9 fleeing soldiers found in Nigerian village. District head swears with Quran over alleged involvement in banditry. So now akwai bandits regrouping in Isa forest. Use commerce to attack communities locals. Ina ah, jin daga cikin maudu lamarin tsaro ah, na Najeriya. Ah, wannan abu ne da yake mun tattauna. A sanan jaridar eh, leadership kuma na rana alhamis ita ma wai hours after senators damning verdict bandits kill 30 in niger na muka duba wannan labari ah, shi ma mummunan labari ne wai bayan ainihin wani sanata ya yi magana ah, wato yan fani da makamai 'yan ta'adda kenan da yake sun hana shakatawa ko sakat a najeriya sun kashe mutum 30 a niger wannan shine abin da yake akwai na ah, jaridunmu na mako kenan ah, bara mu duba jaridar da muke jaridun da muke dauke da su a yau kuma jaridun da suka fito ah, watan yau ranar biyu ga watan oktoba na muka duba wai food prices shoot up on favorable rainfall and foreign traders to blame in ka duba wai food prices shoot up on favorable rainfall foreign traders to blame ka duba watan dai zancen hawan farashin abinci ne ah, daily graphic ya ta kawo ana nunawa rashin ah, damina mai kyau da kuma ainihin baki da ke shigowa suke siyan abinci shine abin da yake ya haddasa wannan nan bar mu duba jaridar ah, ghanaian times kuma ta yau wai deal ruthlessly with armed robbers other criminals president others please wai Eh, shugaban kasa ne his excellency na nado akufa ku kun ganshi eh, da yake cewa wai yana umartan 'yan sanda su kasance a shiri a shiri ko da wani lokaci duk wani 'yan fashi da makami da wasu masu aikata wasu laifuffuka a sanya rayu da su eh, sannan akwai heavy rains flood parts of accra kumasi cape coast and tamale jiya ruwan da aka yi da asuba wasu yankuna cikin accra kumasi cape coast tamale ba magana ruwa ya shiga ambaliyar ruwa ya lalata dukiyoyi da arzikin mutane sannan president begins four-day tour of ashanti inspect ongoing works at the kumasi international airport shugaban kasa ya soma watan rangadi na jihar ashanti na kwana hudu da zai yi a cikin abubuwan da ya duba ayyukan da yake duba akwai filin saukan jiragen sama na ƙasa da ƙasa na kumasi wannan aiki zai duba sannan akwai shraj pushes for passage of national aging bill into law uh, shraj wato commission of human rights and administrative justice kenan suna tabbatar da cewa suna son akwai kudirin dokan da suke son a tura national aging bill na zancen tsofaffi da ya kamata a yi wai suna son wannan abin ya zama doka jaridar mu ta ƙarshe a yau ranar asabar jaridar da ta fito duba wai police helicopters land in november jiragen sama masu saukan ungulu da shugaban ƙasa yi wa ainihin 'yan sanda alkawari insha Allah cikin watan Nuwamba da su samu sannan Ministry of Foreign Affairs fire back at Ablakwa uh, ka akwai hoton samuel a ablakwa da shelly ayoko boce eh, ma'aikatar harkokin kasashen waje kenan ta mai da martani ne kan wasu zarge-zarge da a ablakwa sannan akwai witchcraft pastor jailed 15 years for bunking in court girl 14 sannan make cases in court not social media cj ones eh, sannan Gini janta leaders update nana wayannan su ne eh, zan tutuka ko labaran da yake sun fito a jaridu mu na yau nam bara mu je ga bakin mu a cikin gida bara mu gabatar da su kan mu koma Najeriya a cikin gida muna tare da tsohon mataimakin mai tattaro kan jama'a na jam'iyyar NDC wato former deputy national organizer na NDC Madi Jibril barka Madi barka yawa sana ɗaya hannu kuma shi ba bako bane a gidan nan former Greater Accra Regional Secretary of the New Patriotic Party alhaji adam sabo abdulrahman yau na ƙara abdulrahman saboda na ga wannan nan na fi so eh, kana kan abdulrahman ma kana mm. ga kowane muhimmanci nauyi a kai eh, dan wani kamar rahman rawai <laughs> wannan wata magana ce mun zo wajen abdurrahman ne dramani ne ko mai mun zo na bara mu je yanzu najeriya kan zoom muna tare da dan uwanmu bashir ma'am bashir sharfadi yana kan layi bara mu ji wace wainar aka toya makon nan a Najeriya. Salamu alaikum Malam Sharfadi. Wa salam Malam Salu barka da safiya. Alaikum salamu alaikum Malam Sharfadi Bashir. Wa salam barka da wannan lokaci. Barka mu an tashi lafiya. Alhamdulillah ya Ghana. Gana lafiya ya Kano. To Kano alhamdulillah. To jiya Najeriya farko dai bara mu soma muku da barka muna taya ku daɗin kai cikon shekaru 61 na samun 'yancin kai to amma ya al'amura ya bukukuwan suka kasance a najeriya musamman ma kano alhamdulillahi har kawo yanzu dai ana daga hotun nan cewa ana ci gaba da yin shagulgula na wannan gana na wannan gana ta cikin najeriya shekaru 61 da samun yancin kai mm. kuma 'yan ƙasa na ci gaba da bayyana albarkacin su inda wasu ke ganin cewa laya ta yi kyan rufi wasu kuma ke ganin cewa da sauran tafiya mm. amma dai mafi aksari an samu ana mutane na suna faɗa soyen da aka samu musamman in ka kalli da yanda rayuwar take da kuma yanda yake a yanzu an samu ci gaba lokacin da aka ba da yancin na kila makarantu kaɗan ne yanzu sun karu sai dai an samu shi ma yawan jama'a a bangaren tattalin arziki a wancan lokacin aka yi magana akwai abubuwa dama da ba a magana su amma yanzu an samu ci gaba amma dai da kafin na zo ga maganar yancin zan dan mai da mu baya kan ma abubuwan da suka wakana a wannan mako. Mhm. A makon da muke ciki shugaban kasa Muhammadu Buhari ya amince da bayar wasu kafin ya labarai na talabijin da rediyo 159 lasisi domin su fara yada shirye-shirye. Mhm. Ka san anan Najeriya abin yana da kamar wuya da wahalar gaske ake samun lasisin bude gidan talabijin da rediyo domin a dokar ta ce sai shugaban kasa ya amince ya sa hannu mhm. ba wai wasu kuma lura da kafin ya labaran ke kadai ciki bayarwa ba a sai da amincewar shugaban. to akan ɗauki shekaru mutum da tara kafin ya samu kafin ya samu cikin lokaci amma dai a wannan karin ya saki ɗari da hamsin da tara adadin da aka jima ba saki kamar shi ba sannan akwai wani labari da ya ɗauki hankali na sojan ruwan saman najeriya da ta musanta wani bidiyo da wata jami'ar ta kwamando jamila abubakar ta yi da ta zargi sojojin kasar chad da cewa suna sayar da makamai ga yan ta'adda kenan za a ce matukar suna buƙatar kuɗi su kuma su ba su to rundunar 'yan sandan rundunar sojan zangon ta musanta wannan labarin ta kuma yi allah wari tare da cewa za ta yi bincike domin ɗaukar mataki kan wannan yada labarin mm. abin da ya janyo 'yan najeriya da dama suka bayyana ra'ayoyinsu a kafafe musamman nasa da zumunta a ranar alhamis ɗin makon nan kuma a nan kano an ci gaba da shari'ar malamin nan malam abubakar kabara mm-hmm. wanda gwamnatin kano ta yi kararsa bisa korafin da wasu malamai a kano suka shigar na cewa ya yi kalamai na zira jama'a da kuma kalaman da ka iya haifar da tarzoma to a zaman kotun na wannan mako ya lauyoyin malamin sabbi kenan kamar yadda za ku yi tuna a makon da ya gabata mun baku labarin cewa mm. lauyoyinsa sun janye daga shari'ar so a wannan zaman sabbin lauyoyinsa sun bayyana inda suka gabatar da kansu tare da gabatar da bukatun cewa a basu kofin shari'a tun daga farko sannan kuma a basu kofi din a basu bayan kofin shari'a kuma sun nemi cewa a ba su dama waɗanda suka yi korafi wato bangaren gwamnati su gabatar da shaidun da suke da shi to hakan kuwa aka yi inda masu karar suka amince cewa za su gabatar da shirin nasu domin su a shirye suke su kuma bangaren abin da ya shafi lauyoyin malamin aka amince za a ba su kafin shari'ar to amma dai daga bisani an ɗage wannan shari'a tare da yin watsi da bukatar da ta ƙarshe da lauyoyinsu suka nema ta a ba da belinsa haka aka tashi wannan shari'a tare da sanya ranar sha hudu ga watan gobe domin ci gaba da sauraron shari'a. Batun tsaro da ake ta fama da shi a jihar Katsina an kama wasu fitattun masu garkuwa da mutane tare da ba da bayanan sirri ga 'yan bindiga yayin da ake ɗauki matakan matakin nan na datse layukan waya ko ci datse sadarwa a wasu yankunan jihar. A jihar Kaduna ma an kama wasu masu shanu wato 'yan bindiga a wasu sassan jihar sannan gwamnatin kaduna ta sanar da sabbin dokoki a dai wannan makon da muke ciki ciki har da su ma katse sadarwa a wasu yankunan jihar tare da hana hawa babur da kuma hana zirga-zirga a wasu lokutan da kuma rufe wasu kasuwanni musamman a wasu ƙananan hukumomi da matsalolin tsaro ta ta'azzara a jihar a jihar gombe kuma an dakatar da ma'aikata ɗari bakwai da da talatin ɗaya saboda laifin suna makara a wajen aiki gwamnatin jihar ta ɗauki wannan matakin na dakatar da su zuwa wani ɗan lokaci mm. sannan a biyu wannan makon da muke ciki ne ƙungiyar ma'aikatan lafiya ta juhe su ta baiwa gwamnatin tarayya wa'adin kwanaki sha biyar idan ba ta biya mata bukatun ta ba to za ta tsayar da al'amuran lafiya cak a Najeriya. To daga nan ne kuma aka shigo batun abin da ya shafi bikin shi wannan rana ta samun yancin Najeriya kamar yadda aka saba shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi jawabi tun da sanyin safiya ranar ta jiya Juma'a inda a cikin jawaban shugaban ya bayyana wasu daga cikin nasarorin da ya cimma tare da fatan da yake yi wa Najeriya har a ciki ma ya magantu kan matakin nan da ya dauka na dakatar da shafin twitter bayan da aka zarge su ma da cin 'yan najeriya a lokacin zanga-zangar 'yan sas da kuma cire wani sako da shugaba muhammadu buhari ya martani ga 'yan sas tun a watan mayun da ya gabata maris da ya gabata shugaban ya sanya sharuɗa ciki na sai an zauna tebur baki da baki domin su je in sun amince da sharuɗan da gwamnatin ta sanya sai su dace su ci gaba da aiki wato za a za su shafin ya ci. Baya ga wannan a sauran jihohi ma an basir ga muna samun matsala da ainihin na'ura kenan na zoom inshallah mun ji rahoton da ka kawo mana kuma muna godiya mutuka ma bashir kana sauraro na da dutan najeriya ku kaji abin da ake ciki a najeriya malam sha'in ma bashir mun gode matuka to amma ainihin lamari dai na tsaro zan tambaye ka shin a jiya da aka yi bikin an zuba jami'an tsaro ne ba wanda zai ce an samu wai ci gaba daga samun yanci zuwa yanzu domin kowa ya san a zahiri take cewa baya aka samu duba daga hotanni na irin hararen kamar yan boko haram a yankin arewa maso gabas a yamma kuma ga yan ta'adda masu garkuwa da mutane haka an ka tafi yankin kudu akwai masu neman ta da kayar baya waɗanda suke neman Ah, ina jin malam bashir ya ah, kuma in ce da baya bayan nan aka samu misali fararen da ake samu da su yan boko an samu rigi ba kamar da ba haka in ka kalli wannan matakai da gwamnatoci suke dauka na baya bayan a kunan shiyar zamfara katsina da sokoto za ka ga shi ma kididdin ba za ka alakan ba za ka mun gode bashir muna samun matsala da ainihin ah, na'urar sadarwa a mun gode matuƙa man bashir sharfaɗi in allah yadda mako mai zuwa kuma mun kuma jinsa kan al'amura da yake sun wakana a cikin mako a watan najeriya mayan bashir sharfaɗi na barin zogun baƙi na briefly wani 1 minute two minutes jiya najeriya suka samu independence 61 years eh, yau duka suna cikin celebration ma dai barin soma da kai menene abin da ka faɗi kaji da reporter mu ya kawo farko da shi ga da viewers mu safin ga kama this is the first time na set ku na yasa dan wani zama senior na yau ba ka ba na muke shiga kani senior shi ne amma nan gada zama senior na and uh, it's it's well good eh. uh, farko da shi ce 61 years uh, independent nigeria hmm. um, mana shi osha musu kan daga osha ghana mm. ya ba mu anya mu rule kanmu kan da ya kamata eh, muka duba nigeria for the past 61 years abin da ke bari da garin da ya kyau a karfi domin in terms of population so so the one of the biggest huge population in africa amurisa economy su da yake da girma kenan domin kana ka duba economy su yana mulmul kamar kashi gane kamar so uku ko so shida cikin isa wannan na nan but um, in country about security the economy so that's a challenge because sai do but uh, democracy uh, nigeria bai a handle the democracy shi da kyau ba nigeria bai a handle democracy shi da kyau ba but it's no time in da nigeria the elections din akwai kwanci hankali mun zo wannan mun baka wannan time saboda akwai nigerian topics da za mu yi third topic mu na uh, alaya don sabo rahmatullahi ta'ala wa wa rahmatullahi eh, ina tsammani batun najeriya da da ghana da shaidan ce kaman kamar da alasan da ne mm. eh, ko hanci da ido eh, since 1960 da suka samu independence ni nika duba the history of nigeria northern nigeria was far better off and even ma colonial abinga in terms of organization political structure northern nigeria kan da sarakashe suke yi yes kamar wannan lokaci i cannot anticipate boko haram in northern nigeria those days because shi sarakan nara very powerful kuma to me ni kuma secondly discovery of oil in nigeria wato gano mai mai yana cikin matsalolin eh, yana cikin matsalolin nigeria before before before eh, a samu oil na mm. shi nigeria the whole of the whole world shi batun gujiya su the number one da yake up to wannan kasa na nan still anyway da yake mun zo kan wannan maudu'u yana shine maudu'un mu na uku ya kara koma da su baya nan eh, yakin basasa da aka yi eh, daga 1967 zuwa 1917 nan 3 years nan ya koma da su baya anyway yana cikin abubuwan da yake zamu tattauna amma yanzu bara mu je hutun takaitaccen lokaci in muka dawo insha Allah za mu shiga cikin maudu'an mu kamar yadda muka muku alƙawari ku ci gaba da kallon mu Thank you. masu mu da mu da kuma ma'abota girke-girke musamman magidanta tare da ɗaukakin iyalansu da kuma masu sana'ar dafe-dafen abinci a matsayin sana'a wato food vendors da ɗakunan sai da abinci da kayan tanɗe-tanɗe da lashe-lashe wato restaurant da otel-otel da makarantu da asibitoci da guraren yawon shakatawa da na buɗe ido to albishirinku. To bari na ari bakunan su na ci musu gora fari tas kuma fari goron ɗan ankara ba dan ujila ba don haka ba su kanin ni kuma na sha labari. To madalla a shaida musu nesa ta zo kusa domin shirin da suka daɗe suna jira. To Allah ya kawo shi saboda haka yau da kallo gobe da labari. Masana da kwararru da kuma manazarta a harkar cima da kayan tanɗe da lashe-lashe da kayan kwalama da abubuwan sha na kayan marmari da na lambu. Tabbas shirin girke-girken Afirka ya zarce sauran ba da gudu ko sassarfa ba. Ta tsari da hikimomi wajen gabatar da shirin. Ta haka ya zarce sauran kuma ya tabbatar da karin magana nan da ake cewa kama da wane ba ta wani. Girke-girken Afirka shi kadai ne tilo inda masana maka da kiwon lafiya suke yin sharhi akan duk wani abinci ko abin sha akan kowanne. Ga miciji ba a nuna ja malamai ku gabatar da kanku domin tabbatar da abin da muke faɗa. Sunana Hafsa Hafsat Idris. Shi sinadarin vitamin A yana taimakawa kwarai da gaske gurin kyautata gani. Duk abincin da aka ce ina ƙara kuzari a jikin ɗan adam, mm. za ki ga kai tsaye ina da alaƙa da aiki da zuciya. Ita zuciya aikinta dama ta famfa wannan kenan saboda haka ina gwanin wani ganawa a biyo mu sannu a hankali a sha labari girke-girke daga fadin afirka babu wata ƙasa da shirin girke-girken afirka ya tsallake shiri ne kuma da yake gayyato mawaƙan nanaye da na 'yan hip hop da 'yan majalisi suke taya mu shakatawa kamar haka kano kano mata akwai su a kano fm akwai su a kano mawaƙan barkatai gasa a kano dai gaskiya kina burgeni in kin sako kallabi kina tafiya a hankali Shirin girke-girken Afirka ya gayyato shahararru kuma 'yan masana'antar fina-finai wato Kaniwu domin su zo su ɗanɗana girke-girken da uwar tuwo malama Saratu ta girka ga kuma abin da suke cewa. Irin wannan harka haka in tana zuwa ahe mana dangin fitawa. Hmm, eh? Wannan shine abincin Kongo? Alƙur'an na rade mai sha so mai daɗin wannan ba. Kaka shanye mana. Saboda haka lokaci yayi da za ku kasance a gaban akwatunan talabijin ɗinku domin kashe kwarkwatar idanunku shirin girke-girken Afirka a wannan tasha taku mai ilmantarwa da faɗakarwa cikin nishaɗi. Za a fara haska shi a ranar Alhamis shashi daga watan tara shekara ta 2021 da da ɗaya, misalin karfe takwas na dare agogon Ghana wanda ya yi daidai da karfe tara na dare agogon Nigeria, Niger da Chadi. Girke-girken Afirka daga Gaskiya Plus. barkanmu da dawowa kan shirin taskar gaskiya akan gaskiya plus da kuma facebook live gaskiya tv da kuke kallon mu a wannan lokaci sakonninku kamar yadda muka faɗi kuna ya turo muna akan facebook live inda kuke kallo kun ya sako comment ɗinku insha Allah mun karanto su amma da Allah in za a sako comment ɗin a sako shi a tsabtace shi banda cin zarafi banda eh, zagi banda musgunawa yana da muhimmanci akan wannan shiri saboda shiri ne na gaskiya tsagwaronta na kuma kan whatsapp da ku ya turo da saƙonku a kan 0200 11000 0200 110000 za ku ga an rubuta a kan screen ɗinku insha Allah kuna da wani saƙo kan whatsapp ku turo shi kan sifili biyu sifili sifili ɗaya ɗaya sifili sifili sifili sifili insha Allah mun karanto su baki ɗaya nan bara mu je ga maudu'un mu na farko a yau Ejura jura committee report a true reflection of what transpired or a facade shine abin tambaya report din nan ya yake bara farko mu duba wani bidiyo na game da ainihin abin da yake yawa kana a ejuran bara mu je mu kalli wannan bidiyo uh, bidiyo ne kuke kallo wannan rana ranar da yake ainihin abin da yake yawa kana a jira wanda yi sanadiyar rasa rayuka biyu ba wannan ya zo ne bayan mutuwa kwanci ranar da aka yi jana'izar shi ibrahim kaka wanda sanadin mutuwarsa ne ya kawo wannan hatsuni ya kawo wannan hargitsi har eh, sojoji suka zo bayan 'yan sanda sun to suka zo yanzu dai ba iya tabbatar da cewa lalle lalle harbin su ne ma ya kashe wayannan mutum biyun ko dai ya amma sun zo sun buɗe wuta tabbas kowa ya gani ah, sannan eh, ku duba ainihin eh, kwamiti kenan da aka fa ah, wato eh, domin su yi bincike nan nam ah, abin da yake kenan lokacin da ainihin minista na cikin gida interior minister ambrose derry honorable yake kafa wannan ko yake ansan rahoton wannan kwamiti ah, kenan ah, nan bari mu komo cikin gida mu zo mu baiwa ainihin mu dama ku yana da minti goma a kan wannan maudu har yanzu dai bara in somo a kanka alhaji adam sabo inda a kai ka sauka kanka nike so mu somo ijira eh, ijura committee report ya fito interior minister ya tsaya madadin shugaban kasa ya kafa kwamiti su yi aiki sun kawo report din su amma report din ya bar baya da kura saboda mutane da yawa har yanzu wai abin da suka kawo in terms of uh, pointers recommendations abin da suka bukaci a yi sun yi wasu conclusions bai kwanta wa mutane da ina jin familin ma na ibrahim kaka su ma ba su rayu da kwamitin ba me za ka ce ah, na gode kudin ga dama da ka bani <clears throat> ina tsammanin a jarade sai ce gari na kenan eh, wurin yarantaka na spend most of my yarantaka na daga ijura eh, don shi shi dai sabobin unguwan yanzu nan ba samu ba da ban san cikin ajiyar ba kuma wannan lokaci ba wanda ke cin ajiyar bai sani ba bruce modern international school da ake kiran shi na daga ijura da mu aka fara wannan school a matsayin ɗalibi ko dai mai karanta eh, shemu ne paniers ku dalibai eh, eh, mu da mu aka fara wannan eh, school okay don shi na san ejura ajara kurai mu muna kiran shi ajara mm. mu ne kuke kiran shi ejura kuma in ka duba composition ajara shi in ce kamar is 20 80-20% mu yan zangon nan muna kama 80% sai masu kasan da kansu kamar 20 20 ma na gudun karin karya mm. da na ma sai mun fi su yawa ya yi kamar 85 15 amma yanzu na kamar da last time na biya na kamar gwan arnan kuma ya bude kwarai kuma in ka duba jira barin ba ku dai abin ga geographically inda ka duba da southern part of ejura mm. shine ta wurin nan last in arnan suke mm. shi da northern part of ejura ne mu yan zangon nan that is amantin yan arewaci ko eh. ka kama arewa haka nan yan kudanci su ne yan garin exactly haka nan nan ejiran kuma ka she police station kuma yana wurin yan kasan da kansu kuma for a long time relationship mu yan zango da yan police nan ba wani abu da yake akwai zumunci haka ciki ba for a long time kare kuma ejiran kuma inda ya kasan garin noma ne kuma lokacin abin ga eh, ya zan ce lokacin funturu ko dai dry season muna farauta ne so ba ka samun yaron ajiyar kamar like yana dai zaune ba lokacin da bai aiki kowane lokaci yaron ajiyar na aiki ne kuma gari ne mai albarka fa sosai ba ka taba kana zama ajiyar yunwa ji ka ko wani abu da shi da aka yi batun danwa mu kaka wai ya fito unguwan dogon ba kuma ejira very abin ga organized community ne o muna ranguwan kwatakwalawa muna ranguwan gwanjawa muna ranguwan manfisi amma zaman da ake yi mu dukan mu, sarkin zango ke abiga jagoranci mu dukan mu kuma ma an za a je farauta ma ana zuwa ma sarakan nan ke lead kaga sarkin dogon ba sarkin kwankwan ba sarkin zango amin sarkin kwatakwala su suke lead ce wannan lokaci da ni nake shi sarkin farauta muna kace ma da wace bayan shuwa yana don wani lokaci ma shi ya sufa don shi ejiran eh, nan da kanshin nan kwamitin da yake akwai hadin kai ba yau ba kuma kaka inda aka gwada ya fito nan ya fito unguwan dogon bawa ni da na samu story nan akwai eh, abin ga masalacin juma'a a jura ban san yanzu ko sun sake ba wanda tamu muke nan yana ba sun kwantan nan wannan hanyar nan zuwa makabira ba su kwantan wunan kuma makabira a jura ba sun nan kwantan nan to ta wurin nan ne aka ce kamar ya je ya yi Eh, ya ji yawo yawo da daddare yana zuwa gida sarauta da na ji wanga kesin ga actual na san kan da jura yake ya jura babban gari ne kuma ba kwana kamar kan da ka san akra kuma ba da kwana da sauran tun dam ma da kanshi ma ba kwana da sauran balle yau yanzu ma akwai light da kuma lokacin ba light shi ya zo gaskiya inda wasu na neman shi su mai wani abu akwai sun guwa komi shiganta kanka baka zuwa wurin ka yi wani abu Ngondo Gombawa is one of those unguwa. Komin ka Eh, kamar ka ce za ka je ka attack wani cikin wannan unguwa. It is not easy. Shi wasu na targeting shi. Ne gaskiya kana shi ake son a mobilif store na. Shi ba su targeting shi wani unguwa daban ba. Suka bi shi hal unguwan shi kuma unguwan da kuma da aka sani kamar wangan unguwa da ka attack mutum guda. Aka same ka ba easy ba. Kuma an bi shi har cikin gidan shi. Allah inda za mu fadin gaskiya kuma mu duba magana da kyau ba abin da zai yiwu ba ne ni na ni yaron ajura ne eh. it is highly impossible balle ma gun da aka ci abin ya hafko a samu wani da ya kosa fa da zai bi wani har cikin gidan shingon dogon bawa ya ce za a kashe ban dai san da ko yau mai bai ajuran yau ganna ya sa ake ba kamar kan da da muka san shi ba me bi I stand to be corrected. But even ma mo aje a sɛ na a de kan shi mo kaw shi cikin real life ko normal life situation. Hmm. Ba abin da zai ah, Excuse me, say wai kowane kare duka yana da karfi gidan shi ne. Ka gan shi waje ya sa bundin shi karkashin abin gashi amma ya kai hmm. ya bundi. Tima Yazogida. gida. gida. Kuma coming, gafara ya zama na kuma ndi attack ne kuma shi cikin magana gwada kuma ba mutum guda ma bane mutane biyu ko uku shi ba kuwa kuwa ba ko shi kanin mu da kanshi kuma bai kuwa ba a fabe shi kuma ka duba narrations da wayanda witnesses na suka ba shaidun nan in ka duba ita wannan boyan allah da take cikin gidan take haye gidan yes da matan shi na matan shi eh matan shi da abokin shi da ya zo ce kamar ranar shi ba shi na ran amma ya fito mai iya abin inda ya za a fi gaskiya you can see everything clearly kuma an samu kamar gaskiya yayan an taba kai shi police station ya zana statement ko baka ba kamar ya threaten shi kamar ya kashe shi kare kuma kara ya yi wannan abu nonetheless commission da aka set na it's a very good abin ga for all of us an fito da rahoton gaskiya na ji kan rediyo shi wani ya damu kamar cikin yayin wanda suka yi eh, rashin ran suna ya tsaya madadin family eh, ya damu kuma son tankan mutum finci ko kai sa iya kai ka maybe kai ka yi magana ma mafi da kan da shi yake magana don ba izai ba ba kashi cikin zuciya amma cikin damuwan shi nan hmm. abin ya tun faru rai kaman kwalba yake ko kaman kwan yake in ya fita ya fadi ba abin da zaka yi ya kare sai na fadi batun compensation na. gaskiya ne kudi bai taba sayin rai saboda shi a turanci aka ce compensation mm. amma ba za a biya ba za a fanshi ran ba ne exactly za a dai rage rage damuwa da mm. bakin rai da aka samu a gwada kamar an kula da abin da ya faru ba su kadai ba ne amma ka gani kan da shi maganganun ke tafiyan nan ni dan siyasa ne from day one shi na san kuma akwai siyasa cikin abin ga akwai siyasa kwarai wallahi kaga ba sumta ni sarauta ka sani ba yau ba ban pretend wallahi ka shi rasuwa da sallah biyar da nake yin ga a yin siyasa an shiga cikin abin ga tun day one kuma siyasa ya bari zuwa inda ya kai yau da muke ga da bai kai wurin to kenan in haka ne kwamitin su ma kamar sun yi riga malam masallaci wajen report su da suke cewa zancen rade-rade da ake yi na cewa abubuwan da yake kan social media abin san abubuwan da yake kan social media yana eh. faɗin abubuwan da yake aka ba a gyara cikin garin ejura wanda aka ce wai yana yawan sukan gwamnati har aka connecting shi da kungiyar nan na fix the country kwamitin sun ce ba su mutuwan shi bai da wani alaka da wannan no no eh ya fi alaka da wani rigima nasu na cikin gida wanda ba su fito sun yi maganan menene rigiman da ke faruwa cikin gida ba shi nake fadi wannan mm. kaga ba this this is the first time muka samu some sort of a public inquiry da aka fito report na full report na duka mm-hmm. waje most often than not if you are dealing with intel da ababai mm. a ko su zatutuka ba ba ni ni da kai mu ji ana duka na ba experts ne su su don ya yi ma ya nyama komai cikin kasar exactly mm. so maybe i don't know whether there's some portion because kan ne ke ne ke fadi maka kama akwai siyasa cikin abin ka ba maybe because too sensitive because siyasa yau cikin Ghana very very very sensitive mm. so wannan nan ba kawo shi in public abin ga ba may be the right abin ganna an ba su wannan report shi sa kai kana ganin report din nan ba wani no, no. matsala ciki saboda an na ah, no, no, ban yan fadi haka okay. nin na dai analyze gurgudun understanding na kan report nan no. kaga ko kamar kada ke fada kamar social media abin da yake nan in the first place shine da kanshi MPP ne dai kenan yes na biyu ba yau ya fara batun shanin wannan abin nan ba activism nan ba in ka ma bayan ma wannan abu ma sometimes yana zo je direct traffic yana aiki da yau da yake mutane masu amince da abin da yake ciki da sauran shi ko ba haka ba na uku da suka yi batun shanin wasu yaran mc nan hmm. to shi mc nan eh, alhaji salisu eh ni brada na kenan ni da shi duka gida guda muke eh ni da shi duk ni sauka gidan yau haka gidan su zan je sauka sai ni gidan ba eh amma da hanike kuma baban su babba ke ya samu matsala wajen shi irin mun zo kan wannan tunda da ya kama dai wajen bari in zo gun madi ya so shi ma in ji comment shi gini don abin na so yayi engaging ne don madi ya dade yana yana kallon ka ban madi ka ji abin da dan wanka ya faɗi kan wani wai mun je muna buga wani waje amma aikin da kwamitin suka yi nan mu riƙe wannan saboda ba taɓa yi ba da kwamiti su yi aiki a fito da komai gutsur-gutsur a fito da komai ya taso ne domin wani samari ya fito ina raise issue domin kasan ya ci gaba mm. she dace da lokacin da yake yin ya zo kama ko wani group ko suna kuwa kaman i fix the country ya shi na yin videos ina send cikin shi aka ba shi warning kama abin da yake yin nan ya rage yin domin yana bata sunan fatin da yake mhm. irin wannan warning na wa ba shi warning npp mutanen ejura ya npp na warning ga ma abin da ke faɗi ka ji ne ko ina cikin yes yes ta ina zori okay ai kan isa na zorin da ya fita da sabo abin ya ji al ya samu record cewa kama ana threatin shi amma in bidiyon da yake yin ga in ba ji shi kuma ba shi ya yi saboda kasar da saboda Allah ne akwai evidence ke haka bai ba shi kaka aka ci an kaka ya mutu inda ya kawo rasuwan shi a gaje bisan shi kasan kasan munga wanda ka observe history kasan ko ba yaushe ka samu wani mutum figa ya mutu da kaman damuwa zafi zafi akwai wani abu da ke yin bayan fita afirma kabira especially police teachers akwai shi ana yin shi so intel ya kamata bamu information kaman wani abu kan ga tun da ya wani abu ne akwai group ne a link da shi don ba investigation sannan ba bayan da aka yi na ke demonstration bayan fita makabira aka yi demonstration mm -hmm. ce police cikin demonstration na Ayi yi kokari a so batun demonstration shi muka samu kuma another record cikin social media kamar da soja ya je yi batun demonstration nan mm-hmm. ya kashe mutum kashewa mutum na aka yi nan dama na yin demonstration a buga mutum ya mutu a ji ciwo amma abin da ya zo nan kagan soja ya je cikin demonstration ya zuguna ina shoot wanne kama ghanaians damuwa aka ce wanga bai yi bayan kanta bincika gane me yasa ma aka yi wannan kashi wannan ka kwamiti nan kan reportin su mhm. isa asalin demonstration na kaka ne domin da kaka bai yi kuma kaka ya dade a jira ba ta demonstration ba mhm. eh inda kaka bai mutu ba da ba yi demonstration balla kashe mutu ba shaka set committee aka je three member committee kan ba a ji a duba a san abin da ya yi ga sai gobe kare abin ya happen kuma abin da aka kwamiti ke nawa kwamiti na an sa su ne zai duba kan da za a yi dai abin kare happen kuma after 10 days suka tambaye muna extension mm. after extension ne suka mu report kuma report ma da gashi ma yake lokaci mai da tuna eh, family kaka suna suka je wuri chief imam suna neman kama a ce musu kama abin ya dade musu amura labarin shi sarautar da report ya fito mm-hmm. ni anasin ghanaians da yawa sun damu kan reporting farko reporting ga kamiya ya zo shi ne journalist suka bar muka samu reporting nan mhm. at the committee level committee sun ba ta almost 15 percent of their time on media kai kuma na ka samu yes <laughs> eh, na sani sitting ne su magani the su suka zama maganganu kan media media suka ka je ana demonstration ya da me kan an kaskata ma media program mm. shi ya fito bai kalma daya cikin finding cikin report cikin recommendation ba ya in ka da ki report na ka zo findings suna the 28 points mm-hmm. of finding Mm-hmm. shi 1 to 13 batun kaka ne batun kaka gida batun kaka yi kaza batun kaka yi kaza ma'ana wanda ya saura 11 nan ko ya 15 nan shaka zo batun ya ka yi bai yi da kyau ba da da yi da da yi resurrency recommendation mm. shaka cewa kaka mutu shi bai da halaka da batun demonstration nan sam isa bai kamata ba batun shi ma cikin recommendation su ba ya mutuwan shi bai da alaka da ayyukan da yake yi na social media in fact in fact that is one cikin alaka social media me activism na social media no no na son mu mu mm-hmm. mu kotu wudin ke zo da ke na wudin ke da su wai bai kuma issue da bai alaka da bai issue sun nan ba issue sun nan bane ka gani ba su use issue sun mutuwan shi as a being demonstration number shi cikin kesin mm-hmm. me yasa suke wannan abu domin kesin da kanshi na mutuwan nan yana court at the time da ake committee ke okay. Mm-hmm. She took a chair away. witness ne ke court ke ba witness in the committee ne ce wai batun ba kaka ba in findings shi da kyau ban nan su sun dace kawan ba matan da ke ba witness batun kakan nan magana da gaskiya fi dan batun miji matan kaka da kanin kaka farko kira biyu kenan mana sun karya ta ma batun court asas sun rule batun court kenan court yanzu an kare court batun which means yayan kakan nan no matter what ya kamata a kulle shi domin wanda ya ba witness nan committee ga ya dace kawai magana su gaskiya ne magana eh, matar da cikin gidan na gaskiya ne mm-hmm. then again zo cikin recommendation ni na damu sai tɛmɛ kama ba gaskiya ne kama committee report nga shi committee ga suka zana maybe na na na borrow wedding sabo kama politics ya shiga yasa committee su yin politics shiga bi committee eh su politics and I'll confirm it kana ba recommendation kage da sabo da sabo ke ba history shi ba tun ana noman ne gari ma albarka ne me da yi shi kwamiti ya ce waye domin kana demonstration gari nan kuma domin ka samari demonstration hmm. a za musu football park da wurin concert cikin recommendation so sin ne so problem duba cikin 10 point report na abin da ma ejura ya kalin su ya kwanta kara ya fadan kuma hmm. shine 10 point 10 shi ne a gina musu football park a gina musu wurin wasa domin zai samare tashi na bugan ball bai demonstration wani mutu bai demonstration kuma abin suka fadi ke ga amma amma an kaga kuma kama baka yi fair ba muka duba akwai zancen eh, adequate compensation da za a oh, wa wanda suka ɗaya kenan sannan eh, expansion of the ejura police station duka wayan abubuwa ne na magance wannan matsala amma an ka ce E police headquarters na da girma ya fi ni police headquarters kama demonstration gaban shi ba daji bai stop demonstration domin point 10 sun ce we ba suna so matasa su engage kasu yi aikin ban zai aiki da suka yi nan ji mhm. ya musu football park kuma bin da ke cikin dajin kace kamar mutumin politics shine ba kwamitin nan kamar shi da miya da na nado ke aiki me me yasa ka faɗi haka kwamiti ne da interior minister ga do na san na wurin ka mai san ke fara ka ma'ana ba su budget in zongo development plan sun san kudin su sun san suna da kudi sai ka ba recommendation kama hmm. a da ce wannan application su a yi ne cikin wannan fund ba wani committee ne kama yi wannan abu you see when the committee started da farko hmm. ya ce ba compensate ina ya cire kudi wannan akwai da da cire ah bai bai bagana ba don bai da anya ya ce na da cire isa da kaje wurin committee kaje kana ba recommendation commendation ben za a cikin wannan unguwa na ka ba recommendation ai project amma ba ka cewa za ci da kudi nan gaba ma nan ba samu kudi wurin ba bayan bayan project din nan okay na sa in ba samu kudi wurin ba ma nan bayan abin nan okay na sa nan don nan su specific su mention su gudu kamar wannan wannan fund nan da ya bari a kara yi fa da ma da wannan and it total for be it strong is total uncalled for. The secretary report ne kazo ke botu police. Mm -hmm. Eh? ke shi committee de ke jase kaman Ghana police bomu de bomu body cam cikin Ba body cam. Mhm. Kana be body cam. Sai ka ce wai za demonstration sa baka. What you supposed to recommend ne kaman ba. Kasan ya ke lokaci ya fara body cam na cikin system garin. Eh to amma aikin aikin da aka sa shi. Ya fara kan wannan remit ya ce oh a equip Uh, Ghana Police Service the body cam there was ba ba aibin wurin, take the reports kan kagani you do report based on me kawo masalan abin. Eh by you subani and you suni ne. Me sali ba use suba Because an cire police na wai domin me ba in are incompetent. Mana ko ilimi amma be use ilimin shi ba. Isa ke ci a cire shi wuri. Once you have given that equipment, be i can shiba Mm -hmm. so muna batun recommendation ya me zai kawo a gyara bi su ka doki 10 point uh, recommendation da aka bayar mm -hmm. ni on my view and most of people ra'ayi na ina kawo ma wangan nan shi part 1 ne report na kuma ya do the first in the history of Ghana mhm. kamar an yi report part 1 na nan za part 2 an ji waje ma ka taba report part 1 domin ka abin ga yayi holo ya yi holo duba abin da ma yake da damuwa shine domin eh, committee members mm. -hmm. sun yi political committee report dai mm -hmm. she report one of the committee member eh, Chidanso mm. ya samu opportunity zo kan radio mm. na ke interview shi kan na fadi We shi ba wanda masu yan yan family kaka mm. shi ba su responsibility na su respond musu kan komi Muje CID, Ajayi Batu. And they don't own them any explanation, which yeah. was unfortunate. Okay, comes and change. Committee she, member. Okay. Committee yeah, member. Yi wannan maganan on mm. the public. Mm. Ka san maganan su kakan an je CID, shi ka zama da committee ka tambaye magana. wannan uh, uh, uh, wannan maudu'in da ka da ka eh, yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake na san dole mun tattauna amma kamar yadda na faɗi sakonnin ku rika turo mana su kan 0200110000 sifili biyu sifili sifili ɗaya ɗaya sifili sifili sifili whatsapp namban mu kenan ku turo da sakonnin kuma kuna kan facebook live kuna kallon mu kunya ku turo da sakonnin ku mun karanto su insha Allah amma namban kamar yadda na faɗi 0200110000 wato eh, sifili hudu ne a ƙarshen ka duba sifili sifili sifili sifili eh, yadda yake kenan 0200110000 wato yadda yake kenan eh, sifili guda hudu ne a ƙarshe kuma da hankali ku turo da sakonninku mun karanto na eh, alayi adam sabo kaji <laughs> abubuwan da madi ya faɗi ya raise especially uh, recommendations na abubuwan da kwamiti suka bukaci. last number 10 nan can eh, har sun ma faɗin da za a samu kuɗin zongo development fund eh, in ka je ka gan shi ya yi eh, waya gina musu park ma zongo development fund ka kaga ba it's rather unfortunate hmm. <clears throat> so shi nake cewa kaman wasu ababen suka faru muka ajiye siyasa jefe hmm. mun samu ainihin abin mu magance shi mu duka mu samu kwanciyar hankali da zaman lafiya hmm. <clears throat> i'm surprised ma dina wanga magana idura. she park da na san muna da shi a jura da ya zama na park sosai she guda kawai ne she yana she unguwan ma ne yake yana ta ajiya lasan she a eh, wani team mai jana kan blackpool kamar second division team na those days she suke kan wannan park another park da na sani a jura ban sama koyo akwai wannan park ma kaje unguwan dogon ba za ka ta brigade wanda muke sallan idi amma a jura kamar kan na faɗi man nan if you in dai ka san ejo sosai yufin da ke cikin ejura ejo da kanshi ya fi nimo ya fi nimo kura de mamu ainihin abin da ke wakana a ejura so shi eh, unfortunately da timin yufin nan ina sama on shi na ga maka mm-hmm. na ce kamar ejura lokacin noma kowa na abin ganshi kuma yan ejura mostly suna aikin lori ne cargo cars ana kawo lor kaya cikin kumasi accra so boys in ejirai da yawa suna tukar manya manyan lor kaya ne da wanda ba su noma ke no ban apart from wannan yan noma da yan farauta da sauran shi so you can imagine the kind of kuma ejirai eh, eh, community na is a young community it's a young community always wifi na nara yawa kura sun fi matasa sun fi yawa eh, yes aged na kaga ni ko so she aka do aka ce kaman it means that what it means that now abin da nake that trend na ina change kuma gaskiya ne this time farauta ma mutane ke zuwa farauta kuma babu so which means yi kaman lokacin abin ga maybe suna zaune mm-hmm. ne ba su zuwa farauta kuma kaman da mu muke zuwa farauta so definitely the energy nan da yake nan na if there's nothing for them to do i'm not surprised because ejura da da mu ta ba wani kuma base base ejura amma da aka yi report na kuma akwai base base base jura tam ke tashi ba wani base jura ya politics base da ke jira duka shi kamar makaranta shi akwai makarantayya da sauransu wanda aka fito da su kauyuka da sauransu su karatu ka je wannan ka suna zaune wurin ai politics da kanshi tun 1990 tun ka duba ya taimaka wajen no no ka san nima mun tashi an haifi ba akwai base cikin nima amma na gwada kuma ya jura ba shi ba base kura sam cikin jura in ka ga kamar ana zaune an taro an zaune yan makaranta ne ga mm. je wanga suna zaune amma yau to it's telling you that kan da fes suke aiki aiki da sauran nan yanzu wasu mutane zaune so definitely there is a need for the government to find something for that kullum fada na ke nike daga nima nima park ina park mu yake daga nima ba mu da park nima ba park sam da aka yi demarcation gana aka yi kaman kawo kudi ya zo ta wurin mu amma da yake mu da yan mamu bi don ta mun tun make arrangement shefe mu ya nima mu muna bugu daga Montreal Park wannan yanzu aka yi masallaci masallaci she yan mamu bi suna bugun kawo kudi she kana muka yi shi kenan she run about yanzu da kai shi government hospital she park mu kuma kenan da da dukan su ba su nan kuma so you should tell me tell me see this this this is the kind of thing that can get no one of you for asking him a cadet no she hype i mean but they forgotten that they have prevented us from doing ama, certain ama, things ama, like amma alhaji adam sabo before zo wajen madi so ejure na shuga zancen matasa ana magana abubuwa da yawa shi nake fadi wannan aikin yi da wasu abubuwa and they are telling you that ba one in aggression. na zuwa na zuwa kaman violence da ya faru ga the committee could have also found out that maybe unemployment inda an ga kamar unemployment kuma na cikin ejure kuna kuma is one of the reasons eh, Because, n'a zuwa if I'm engaged, eh. if I have something doing, sai gwamnati ka kira ni kamar mu je mu yi wani ba kan ga excuse mu to say even ma ko da mana rakwadan shi amma na fi kan barin kara abin da nake yin ga sannan ni zo join ka ko wani abu ba mu ina zaune tun dama ina zaman ah, banza na ba abin da nake dama an da aka kuma aka ga definitely so one is eh, wannan recommendation da aka yi batun shi an bugun kollon nan it is not going to just solve the issue of a a demonstrations ko wani abu but, but it is also going to engage bari the in a very meaningful economic abinga ga mun gane to amma kai an ce all work and no play yasa in an yi aikin an kare aka samu no no ka ka eh, in an yi aikin an kare an motsa jiki sarauta in aka ba su astroturf guda ba abu da nake da sabo hmm, shine is one politician mm -hmm. wanda yake haje facts na bear ba ta time suke da shi na number ka sai kamar midfielder da kai haje pass a cigo na hmm. ina be ci a amma haje maka pass ne sai ka cigo nan da kyau irin shi yake ka gani inda ya doki batun <laughs> mata sai ce ba da ba base ejura domin kowane engage yana aiki hmm. ba ball ba shi akwai football park akwai second division eh even da akwai second division amma aiki ya ba ba base ma yau ya ke lokaci even though akwai football park amma ba aiki isa base ya zo mm. so when you are going to recommend in this area i'm sure kamar da sabo na cikin kwamitin ga mm. the only thing he will recommend shi shine aiki cikin gari of course i'm telling you duba mm-hmm. shi zo ce bana kamar nima she ka montre e baka rimanara about parking su mm. eh lokaci na akwai football park da yawa cikin nima lokaci ake ba hatima da yawa nima ko ba ka na bane yanzu ba football park nima yanzu ba ba hati nima domin samari na aiki da ka shiga nima ba wani da football park na lana zuwa ba bi ana bugan ball ko ina amma fada na ke yin ba hati na ke yin gari nima was haya dan yanzu da ba football park run about menene abin mutuka international kowa ya dace kawan ba in matasa ba su da aiki akwai matsala akwai matsala mm. so when you have this opportunity garin da duba in ka saya kan da sa aboke magana in sa matasa ka saya mm. wani ka masa ran shi kai ka sai ka sare mu wani eh storage shi ya kamata shi kan ba recommendation ne ya kamata ya kara ce kan ba a nemi aiki a sa one district one factory kana politics ma sa one district one factory sasa da ya fi ba muna batu ya fi daukan hankali yes muna da ba mutu ma ce wai ruban ce football nan bawo muna ruwan kaman ba ya football park dai so problem matasa ba su ba su fada ya wannan dai kawo gwada mini wani garin da domin football park ba ta fada ba ne ka bari na baka shiga ka tambaya ne na ba na eh eh rhetorical question ne now yi magana yi magana ah no iya iya godi kan rhetorical bari ya dai ansa wajen eh, ya kan yes football abin ganin da ake fi analogy nan da of course no youth kamar ya kanga ni da ina son bugun ball pan nan wani ina da nike nima almost in a week na buga ball five times in a week hmm. so yes da nike nima da amma yau ka da nike zaune ga excuse me to say cikin nima akwai wasu kamar ne haka suna cikin nima yau amma ba su samu wani opportunity kamar kana nake a big dan mm. so definitely if there are things like kin asan batun shanin shan kokin mm. batun shanin cin ganye da su ababen duka it is because me she tashi da safe ba ba inda za so definitely base na kwada zai zauna nan wannan base nan kwakin wannan ababai ka gane ko so definitely ba haka create football pitch mai inda mai na da talent wa football mai shi aje na wasu yana use mai energy na ce maka ba midfielder ne na ce midfielder ya yi ba pass shi ya ce ma ya yi ba pass nan duba su shan drugs footballers na shan drugs a fi kowa cikin duniya That, that's not ah. true. I'm saying come ah, back. No, kaka kake wannan magana. Ah, ah okay. Wannan ka shiga wani waje. Okay, bari bari maka, bari maka, bari. Most oh, times. No, no. Eh? Sports. Ah, wani wani wani ake aka je bank ake check mutum mutum jini shi banda sports. Eh na mun san mun san wannan. Because mun san wannan. boost shi ke. Eh amma wannan ba shi ke gwada hujja ka faɗi ka ci ka faɗi. Okay, okay. Na na na accept ke. Amma bi ka I am surprised. Wọ́n á yɛrɛ na unqualified apology to footballers in Ghana. Na, yeah, yeah, yeah. Okay, na, na, na, na, na, na apologize ke wannan. <laughs> Eh, mun gode. Amma ba. Base. Na zuwa ne da mi ko football parks da wa Ime shi buga ball. Rashin aikin yi. Rashin aiki. Shi ne babban. Yau, bari ba bi kai da ni eh, sabo. Mm. Ko da football park da kusa da shi 10 football park goma na kusa da shi. aiki. sai da ya wuce sabu bai je biyar eh. kuma yanzu aiki ya mai yawa domin aiki ya engage eh, shi mun gane so muna da barkan ba duba ka doki UN report mm. ya ce maka wan ba rashin aiki ana kai national security threat ne mm. rashin aiki ba ta batu wani an kawo sport kin ba to increase cikin bo rashin aiki mm. in any case sab eh ss in any case duba girman ajura okay so go job shajaje na football park kuma abin da ayi ne Wura mun kirkar da suke yin da zongo development bank ai maka wan asotef na cikin wan constituency isa wanda ke kusa da za ka na gari wani mai kusa da kauce ka fita jin gari a jura wuri babban masala za ka gaban na ya za ka ta brigade mm. sai wurin kan sun fito wuri suna kan occupy king one Whereas when you build up jobs in the green, yeah, because right. the youth that come all to come and check up, they botun ejura, botun anazamori. Somebody was more domin komi no, the Nike no. Kase boto tini kefta Canada su eh, Bakira fin ne. Yeji. Mm. Debi soksamu pantun. Suna aboda akra nanga chicken mm. So marenchene. Suke ejura chicken dere. Okay. So then su set up chicken so bakin, debi su awun pantun su kanyanga. So eh, I still believe kamba mm. report Ya ka sauka wajen. Da e iyaye mm. su muna appendix ko addendum kai report nan ba su manta ne ba ce batu aiki ba su a sa musu aiki cikin gari. Mun gode Alhaji Madi Jibril uh, shine former uh, deputy national organizer na NDC. Uh, cikin gida kuma muna tare da Alhaji Adam sabu Abdulrahman shine former regional secretary na npp for the greater accra ah, kun ji abubuwan da suka tattauna kuma ra'ayoyin ku a kan wannan maudu na ijira committee shin wani abu ne da yake abin da yake wa wakana ne aka fito da shi a matsayin report ko kuma an dan mai kwaskwari ma an mai gyare-gyare da saboda cimma wani buri shine abin da yake muke tattaunawa a yanzu uh, da kan wannan maudu mun so da mu samu wani masani kan harkoki na tsaro to amma eh, muna kokari har in dai mun same shi sha Allah mun dora shi kuma mu ji nashi perspective ya gaya mana su ma a matsayin su na masana masu fashin baki kan harkokin tsaro ya suka ga wannan lamari eh, sakonnin ku na shigowa mun karanto su nan zuwa anjima 02001100000 whatsapp line mu kenan eh, kuma kan facebook live ke kallon mu ku sako comment ɗinku insha Allah mun je kan wannan yanzu bara mu je hutun takaitaccen lokaci in muka dawo mun duba mu na biyu amma kamar yadda na faɗi kan wannan in har muka samu wanda muke lalabowa kan lamarin tsaro mazani kan harkokin tsaro insha Allah mun dora shi domin mu sauke wannan maudu amma hutun takaitaccen lokaci a wannan lokaci na taskar gaskiya kan gaskiya plus tare da ni. thank you masu kallonmu da sauraronmu da kuma ma'abota girke-girke musamman magidanta tare da ɗaukakin iyalansu da kuma masu sana'ar dafe-dafen abinci a matsayin sana'a wato food vendors da ɗakunan sai da abinci da kayan tanɗe-tanɗe da lashe-lashe wato restaurant da otal-otal da makarantu da asibitoci da guraren yawon shakatawa da na buɗe ido to albishirinku. To bari na ari bakunan su na ci musu gora fari tas kuma fari goron ɗan ankara ba ɗan ujila ba don haka ba su kanin ni kuma mana sha labari. To madalla a shaida musu nesa ta zo kusa domin shirin da suka daɗe suna jira. To Allah ya kawo shi saboda haka yau da kallo gobe da labari. Masana da ƙwararru da kuma manazarta a harkar cima da kayan tanɗe-tanɗe da lashe-lashe da kayan kwalama da abubuwan sha na kayan marmari da na lambu. Tabbas shirin girke-girken Afirka ya zarce sauran ba da gudu ko sassarfa ba. Ta tsari da hikimomi wajen gabatar da shirin. Ta haka ya zarce sauran sauran kuma ya tabbatar da karin maganan nan da ake cewa kama da wane ba ta wani girke-girken afirka shi kadai ne tilo inda masana cimaka da kiwon lafiya suke yin sharhi akan duk wani abinci ko abin sha akan kowanne ga miciji ba a nuna ja malamai ku gabatar da kanku domin tabbatar da abin da muke faɗa sunana hafsat idris shi sinadarin vitamin a yana taimakawa kwarai da gaske gurin kyautata gani duk abincin da aka ce ina ƙara kuzari a jikin ɗan adam mm. za ki ga kai tsaye ina da alaƙa da aiki da zuciya ita zuciya aikinta dama ta famfa. Wannan kenan saboda haka ina gwanin wani ganawa a biyo mu sannu a hankali a sha labari girke-girke daga faɗin Afirka babu wata ƙasa da shirin girke-girken Afirka ya tsallake shiri ne kuma da yake gayyato mawaƙan nanaye da na 'yan hip hop da 'yan majalisi suke taya mu shaƙatawa kamar haka. Kano, Kano, mata akwai su a Kano, FM akwai su a Kano, mawaƙan barkatai gasa a Kano. Dai gaskiya kina birni. sako kallabi ina tafiya hankali. Shirin girke-girken Afirka ya gayyato shahararru kuma 'yan masana'antar fina-finai wato Kaniwood domin su zo su ɗanɗana girke-girken da uwatuwo malama Saratu ta girka ga kuma abin da suke cewa. Irin wannan harka haka in tana zuwa ahe bana dinga fitawa. Ah? Hmm, wannan shine abincin Kongo? Alƙur'an na rade ban sha so mai daɗin wannan ba. Kaka shanye mana. Saboda haka lokaci ya yi da za ku kasance a gaban akwatunan talabijin ɗinku domin kashe kwarkwatar idanunku shirin girke-girken Afirka a wannan tasha ta mai ilmantarwa da faɗakarwa cikin nishaɗi. Za a fara haska shi a ranar Alhamis Shashi daga watan tara shekara ta 2021 da misalin karfe 8 na dare agogon Ghana wanda ya yi daidai da karfe tara na dare agogon Nigeria, Niger da Chadi. Girke-girken Afirka daga Gaskiya Plus. barkan mu da dawowa kan shirin taskar gaskiya akan gaskiya plus da kuma gaskiya facebook live gaskiya tv facebook live da kuke kallon mu duka suna na salu shawabi sarauta baki na a cikin gida alhaji adam sabo na mpp da kuma alhaji madi jibril na ndc muna tattaunawa ne akan mu da yanzu za mu sauke abule wannan maudu'un na ijira committee port yanzu bara mu je mu na biyu shine eh, gwamnatin kasar ghana ta sa bukatanta na neman ta sai sabon jirgin sama domin eh, tafiye-tafiye na shugaban kasa kunce shugaban kasa da gwamnati baki daya to amma abin tambaya a wannan lokaci a wannan gaba da muke ciki na eh, tattalin arziki da ake fama da shi abin da muke bukata kenan ko dai a'a gwamnati ce kawai ta yi biris da ainihin koke-koke wato na talakawa shi yasa take bukatar ta yi wannan to inda ku duba e, ga ainihin jirgin da yake e, yanzu na ƙasa kenan wanda ake takama da shi shi falcon din nan e, wanda yake tana nan wannan jirgin na nan ana amfani da shi domin bayanai sun fito nan kuma kun duba akwai ainihin mai magana da yawun shugaban kasa fadar shugaban ƙasa mr eugene ahin eh, da ya yi taron manema labarai eh, inda a nan ne ya fito da wannan bayani kuma wannan duk ya fito ne bayan zantuttuka da ainihin dan majalisar dokoki na eh, watan ndc kujeto a blakwa kenan northdown da yake zantuttuka kan tafiye-tafiyen da shugaban kasa yi da farko akwai tafiyar da ya wancan wata ya wuce na zuwa uk a jirgin da aka ɗauka jirgin haya ne an kashe kuɗi ba kuɗin kuɗi akalla ya, ya wato ɗora kuɗin a matsayin cd miliyan goma kuɗin da shugaban ƙasa ya kashe cikin tafiye-tafiyensa guda uku domin haya jirgi mai tsada to shine abin da yake akwai to amma gashi yanzu gwamnati ta bijiro da bukatanta na sayan sabon jirgi wanda ta ce ya dau mutane da yawa don wannan mutum goma sha bakwai yake ɗauka. to amma wanda ake hayan ma wasu sun yi argument cewa mutum goma sha tara kawai ke ɗauka eh dai yana da tsada nan bar mu komo cikin gida in eh, faro da kai adam sabo eh, before da yanzu batun sha jirgin cikin maganan dan wana alhaji madi she yana batu na ce kamar ba aiki a abinda sa suke zama bai ba haka na faɗi ba ya ce da sai ba wani abu kamar base cikin ijira amma cikin da abin ga fari na cikin report na ji kamar akwai base base base da sauran shi <coughs> sarauta ijira park nan ijira ganiya ko da ma ba abin ga faru ba mm. abin a musu wannan park nan ne suna bukata suna bukata wannan park mm. a tef nan don ijira shi ne ganin musulmai ne sosai da yake batun shanin aure batun shanin suna batun shanin Eh, idi da sauransu duka ana yi kan fakan ma da kanshi da sauransu to ba ma sau da ball ma kawai koma kan mutane da jura na abinga sannan na biyu oh no na na na aku ah, wangare na na zo na biyu jura batun sha na aikin da yake yin nan jura aiki ya jura farms ba sai ku ka taba ji jura farms the whole of Ghana duka she ba gonan da yake da girma kai jura farms she mun da muke yara muna da kamar wannan ma ana kauna America mhm. yanzu haka an doki kasan nan an ba yan ejura don kamfanin da yanzu ba shi nan kuma so government ya da kasan ya ba yan ejura yanzu ana noma kan wannan kasan baya haka kuma ejura kamar kan na ga maka suna invest cikin lurika ne da ababai look time ejura na cin kasuwa eh amma time ka ne time ka ne kana magana ejura muna magana Monday Friday Saturday ma sai Thursday okay so ba wani lokacin da yaron ejura da ka bar wannan shan kasuwanci <laughs> bai da abin da zai da sauran shi so in fact because Eh, ishin gan nan ba mu samu ta mun shiga ciki da kyau ba ba ratin at appropriate time mu abin ga batun shanin eh, eh, presidential jet da ake faɗi wangan nan ni sometime yana ba ni mamaki the understanding of uh, ndc afọ okuja abulakwade she she propaganda she an to expose in she long time don muslim foton da ya zo gwada kan media plane nan ke da sauran nan an zo an gwada kuma ba shi ba an gwada plane da president bai kusa da shi ma ba samu. ba shi ma ba da sam sam kuma bai ya gadama ba so i mean what are we doing to what are we doing to ourselves amma hoto ina zuwa argument da aka yi cewa hoto hoton nan ba wai shi ya je dauka ba shi ya doko wai in ka duba shi ya sho kamar wannan wai in ka duba kowane jirgi ta wajen bindin shi kamar yadda ake ce tail akwai wani number wai yanzu yanzu in ka dauki wannan number ka je ka google ya gwada ma ainihin wannan kompani da interior da jirgin shi nike ce maka ba da ya kuma da shi ya zo ya dispute abin da eh, Eugene Ahin ya fito ya fadi batun jirgin da president ya abin kuma birnin jirgin ba kamar an je shabu an je garnuka so an ya source ma from garnukan da president ya zo da jirgin nan so akwai wani propaganda ba ka yi don kai ka aji kunya bai hau jirgin ba ne ya hau jirgin zuwa ya hau jirgin ina zuwa kan wannan mm. ina da son gane kuma jirgin da shi ya bari yanzu gane suke duban kamar wannan jirgin ba jirgin ba that's the first thing so shi eh, ba ma san ka da akwai na habanci da dogon bawa ke fadi wa mutum da ya mutu cikin kasuwa ba abin ga makokin shi kuma don kowa ya tunje kamar ya ya ya mu har ga ya bayyana eh, cewa wala ga ya mu kuma ba kasuwa kowa ke taruwa ba ya mutu wurin wa za ka je ka ma kuma so abatuma black kwadi amma an binne shi ba cikin kasuwan da binne shi kowa ya san kamar ya mutu ba wanda zai zo a bisa ya zo ya shi an kuma zo an zo mu je mu bisa a ba ka muke zama cikin abin amma amma eh, okay kada hankuri bari mu continue na biyu cikin kasan nan yau da muke zaune ganin da president kufuor zai bar mulki 2008 mm-hmm. look at the kind of wisdom da shi ke batun kasan president cikin 2008 na kuma kuma propose kama mu move abin ga mu eh, mu to 5 years 5 years knowing very well ba shi zai benefit ba by to rather help Ghana the same period kuma da zai bar mulki kuma ce kama ya shi ya abin ya sign da komai kama a ji a sai bigger jet da zai ta an sai biyu ma daga baya da no ba sai ba ba eh, se ba eh, okay an kawo ra'ayi za a kansu duka ba su ya ce a ra'ayi guda a sai biyu wa dauko guda ya ce a sai biyu eh. guda ana yi su for presidential abin ga kuma ana kuma ana dukan su uju kuma ma inda da ji kamar me peace abin ga nan she da president me sai she kansu so da suka doki wannan da embryo na wana ma ne square square daga brazil nan da aka yi committee Dwandramani Mahama don da aka kawo aka gwada price nan da aka sai wannan aircraft nan ya sɔrɔ kan da president zai suma ya bi aka kafa kwamiti wannan kwamiti ne ba ya yi aikin ba eh, eh, president mills wannan maganan maganan hearsay ne ni kuma nan ban yarda shi don har yanzu ba oh. ta fito ina zuwa wani abu sarauta then you are not being fair to me ah. so abin bila ko ke fana shi gaskiya ne ah, na fa daga na na ce shi ma ba hearsay ke yin wannan argument ah, na zuwa na zuwa wannan nan ina zuwa shine na ce oh ya ku ah, a wani gaba ka ah, kawo mu ah, sabo understand me here salata baka get na ba ina zuwa there was a presidential directive cewa by the same party president mills bai kafa kwamiti ba akwai wani document ina zuwa yes yes eh, a da da da a ba ah, sarauta all ah, media all media in this country yau aka gashi nan ah, a n'a ina ya hakuri a ka sani sarauta wallahi ka shi rantsuwa ban taba zauna na ga yi kariya saboda siya siyasa wallahi ban taba yi nace a muna kan eh mu bar rantsuwa da yawa ga no no a no no eh, don ba su Allah wasu na su ba sani ba <laughs> so sun fi kamar wanga makarici ne so ina so mutan su kada ne kuma ba baya kana kuma android phones muke su ga google wanga issue ga ka gani ko ghana ga bai zama tropical issue in this, in this country the president didn't set a committee to investigate the buying committee of that comprising wada wada wa wani oh. duka abubuwa ne da ya kamata shi ne ke cewa ka ba they didn't happen or not the president muhammad da ya zo ya zo zana kan kujera da aka push shi da wannan magana nan why didn't he come out with all da abin da dai karshe ce kaman ba ta bin wannan kwamiti ma ba balle ma a ce kaman yana nan da na kiyaye komi ne bayan haka kuma an shafa maka daura kowane allegation ne ina zuwa shugaba na an shafa maka daura sheke daura sheke kana iko eh. me kwa da kai ya ka ba jama'a duka san ka abin da ka fi maka ba haka ba haka bane dai zai ya ya kafa wannan kwamiti quite apart from that yau da nake magana ga Ghana Ghana eh, Ghana since 2008 da ba mai mun sai wannan eh, jet ma to now mun spend over 15 million US dollars on traveling president da peacekeeping that aba fifty million us dollars ṣé flight bill náà náà zai zai kọ sun yà kọ́ cost bẹ̀ kẹ́ twenty million us dollars. so mun yi ma kanmu ne ko dai abin ga mun ci gaba da abin da sa a yanzu gaban ga da muke ina zuwa i'm coming ah quite apart from that mu zo kan question ne ai da gaban ga da muke so da ina ba mun gana magana kana bari yana flow ba amma ni na kana shiga shiga cikin magana na te so and and and it's consistent kana ban da lose thought na because kai ne shi bari in biya ka shi abin shi nake build kan na bar shi na kuma yana wani magana sabo yi magana oh, sabo yi magana bari magana bari magana ya magana ban kariya wallahi ban ban yadda yin kariya nan ka gani flight falcon nan eh. da yake nan yanzu haka da muke yi sun nan one capacity da yake da shedo ke passenger bere wani yawa hmm. it is between 17 to 19 okay. even my before that foka na da she kenan old one na she shi mana doka up to 25 foka 28 she she na doka up to 25 passengers fakun ga first yana dokan 17 to abinga imagine most uh, presidents are she for on business trip mm -hmm. you know kama even man if you are also a businessman sometimes you are included in the trip so ana duban bangaren da keke business ka da abin da za a ji a yin ana kara ka kai saboda ka maka je ka duba amma ba ku shiga jirgi guda da president Most, uh, mostly they, they go on board with the president. The same. Oh, yes. Yes. Karaba, let me come. Karaba, I'm not mu da muke da cikin garin garden. You can't ka wani wuri, sai muna compare Ghana to US. You can say, ah, baya compare Ghana to US. Inda being bai maka they wouldn't buy baya compare. I'm not abin anymore. President of United States of America. In za a shi mata ma lorukan shi ma duka na cikin plane nan. Lorukan da ma da zai zo na kai yana yawo, yana cikin plane nan. Yana kwashe komin shi security shi da kai shi ma na ciki mu da ma ba mu zuwa da security mu amma da united states of america inda security shi ma duka duka suna ciki gari gaba da ne ke tafiya cikin plane na shi ma ba wani ma muke request ba plane ga on two occasions zai kama wuta plane ga secondly the same plane ga tankin shi bai da girma in ya fada da shi na ga to us shi ya sai saya kan hanya to to ya ya ya refill sannan ya move bai ya tashi nan to america straight bai yawa don tank bai fuel bai da abin ga there are so many and besides that around this time that president uh, eh, eh, yasun shima akufo-addo mm -hmm. ke propose as a jet in ghana mm -hmm. if mamde muna rabin ga school to say maybe before as say jet ma term shall end because it also take some time for yeah. for the jet to uh, arrangement na ayi akari abin ga mm-hmm. so makan shake say man na. so wannan maganganu ake ake fadi wannan makan shi yake sai makasan zai sai ni kudi makan shi ne har minita zai zauna a ciki da wanda one person zai zo shi yayi about 8 years ko 4 years nan shi da shi wa zai enjoy wannan flight ne amma dan sabo shi yasa ya ga da zo question na zancen priority yazo a wannan lokaci cikin koman ka ka auna gaga shin wannan abin ina bukatan bin duka amma a wannan lokaci abin da nake da shi wanne zai iya sai min ya sai min wan a'a bari ga maka bai ya min misali da ka kawo min ga mm. of course we are talking of uh, how do i even put it ma na manta da this economic uh, uh, opportunity cost cost ko da nake da nake mun san kamar zamanin mu of course we are also part of our generation she jeans is perceived kamar da ya fi mm. normal ada nan she mu da muke free kan ba mu da kudi nan she muna da muna sayin just normal materials nan she wanda ya sayi jeans nan na ah, shi na nan for almost about three years four years mu muna zuwa muna sayi kuma muna karawa don na muna yage da sauri amma ka sayi one jeans nan it last A ashe ma jeans na less expensive than wanda kake sayi low cost da ba bane effectively so in management prudence ya kuma da at a point in time kan kana fed batun shanin covid-19 da masu lokacin gana we are spending more on traveling da kudin nan da damu da kuma na service wasu ababen nan we are still using it on travel ba da na da wannan flight nan da ba mu spend wannan kudin adam sabo nan bari in zo gunka madi jibril eh, madi eh, wannan lokaci eh, kokowa ni da ma yayi magana a ce tamun president mills jirgin ga da ake magana shi ya taba samun matsala da president shi da kanshi cikin first time shi wancan da ya wuce shi ga his excellency na nado ya taba samun matsala to da mu zaura muna wasa da rayuwan shugaban mu why not mu kashe kuɗi mu je mu sai abin da yake zai taimaka wa mu dukan gaba ɗaya kuma mai girma kamar yadda aka faɗi me matsala sarauta mm. abin da ya kira shi mashin mm. ko ta yaya yake kuna da fitar da cikin factory shi ya samu matsala abin da kiran mashin ko an fita cikin factory ya zuwa na ya zo da shi mm. ya samu matsala yasa in 2001 inda aliyu muhammad ke tafiya dashi takwa marigayi marigayi mm. sabon v8 shi ya yeah, granda thank you na no, son batun ka sai batun ka bici <laughs> <laughs> <laughs> wadi magana sabon mota eh, eh. ya ground in fact it was part of the recommendation kamar local president yanzu ya biyu uku suna tafiya i remember that issue seriously shi machine na ya grand at any given time isa wannan ba uzuri ba ne na biyu yana da mamakin da gwamnatin ga ke saurace da ya saye aircraft domin akwai hadisin suka da shi Ndanadu ya win power 2017 ya ce kasa, kasar domin economy mu kan mu gaggawa sayi sabon mota kar a sayi sabon mota a yi su motocin kenan domin bai ba ta komi a yaki da shi aka plot mishi domin ina batun economy mu ake batun shi hmm. again shi gwamnatin ga ya ce wai izai kana da shugaba ina tafiya da yawa cikin turai ina tafiya turai ina bata lokaci ne domin aiki na kasar da yake shi gwamnatin yau lokacin ke opposition campaign su ke na me yasa professor mai zai tafiya me yasa dai dai kaza me da ya zama gane ya aiki a ta mai bin local town wanga ma an ce ba aiki shi bane wannan an yi minister su yi wannan aiki mm-hmm. domin mutane sun su yi aiki that's another issue about it me taso this time around come be tashi between flight and da problem bo oh. mm-hmm. no no no no batun excuse um, uh, um, eh, uh, eh, uh, eh, asirin shi um, kokarin da wuna ka aike shi zai wannan maganan na bai taso ba domin ah, ba ka ce ka aike shi he has a mind of his own ah. kai dai aka ba aike shi ba yayi magana ado wani zauri ya fita fito in za a aike shi wani zauri zai fita adan sabo bari na gwada maka lulanta na gwada muke muke interjecting shi ka sa abu fine skin ball ai yi <laughs> abinda kokoran the way for the nishide mm-hmm. french pilot eh mm-hmm. ken chartered flights yeah you mean yeboske wa akata oksam masala mean they da land you took them to tell them kawamba wouldn't that kaji na be yi them be saying rules muba and that is the quest. that is what we are talking about taking ana magana chartered ni chartered ni okay you want chartered ba ba ba ba flight mun gaba okay ci gaba da you are talking of landing I am talking of engine oh. abin ga ah, fault. Ina batun ya batun ku kai ina batun menene ku kai da wai fanye eh, cewa an taba samun wannan matsala ga shugaban kasa. Ka gani ni da na son batun batun MPP da min sabo. A ah, kaka ya wai be shi. Amma ka gani mutu na nan kana so batun shi ba. Sai kana tuna mishi abin da ya taba yin da bai yi shi da kyau ba ce shi da kyau. gwamnati ga ka san lokaci da ka zo first team mm. shi aka so a yi parliamentary a expand parliament gan suka ce ba ana neman shi mm. kamar da kai ce batun jinsin nan ana neman parliament ta yi girma da wata rana a yi sun shi amma gurin muka ga gwamnati kake yi wannan mm. ina tsammani ya tanyi gwamnati da ya ji batun ghanaians bai wannan aiki ba shi muka ke lokaci ga mm-hmm. ghana da kan shi shugaba da gwamnati ya ce wai muna cikin matsala mhm. jisu su covid ya bari matsala ya zo cikin kasa tafiya mana da wuyan tafiya bai kamata ku yi wa cikin tafiyan ku ba za ku tafiya ku yawa ma cikin tafiyan ku mutum kadan su yi tafiya domin aikin nan ga yake kuma mu da kanmu ke cikin kasar ma mu sassauta kan da muke yi su kuda kujin mu wani ka taxis mutum taxin bola da mutum kayan ga duka sai lokacin muke damuwa muke tara wannan kudi mm. she gwamnati ya ce wai ba shi bai dame shi ba abin da shi kamar gane ke neman shi da dai sai aircraft ya je ba sa yin tafi ko ba tafiya ba an tafi ba tafi bai zo ba wo an tafiya o ba tafiya wo bai taso ba wai shi aircraft babban aircraft ya fi mishi wannan ake raise issue kuma ba zo ka ci muke ga mhm. why are we rushing to raise kudin da duba asati yanzu akanga ga ya tafi aje france ya rent aircraft aje france yana neman kudi 170 million dollar ezo ye yi da development bank eh kuma kasa aircraft na sayan kuma rance da kudi rance ne oh of course me yasa daga bida lokaci da muke dawo mu da kudin mu yanzu aka ga da ka kara buna rance ka ka da ke kuma wannan ma on on on pressure kuma suke magana suwa ke magana masu magana kace kana sayin nan su ma da zama gwamnati the next four years the next three years mun da mu amfani shi mu kaka sai mun da mu zo gwamnati da 2024 mun kaka sai kaka damu domin bai damu gana ba amma amma madi da da kashe kudin ga da jirai don tafiya da dole shugaban kasa wani kashe tafiya zo don zuwa me ka kashe tafiya kashin eh, kudin da kashe ba gar mu sai ba ba me ka kashin kuɗi in ka samu shugaba aircraft muke da shi mm. anambra took uh, eh, french liberia president mm. amba sierra president amba mm. guinea bissau president mm. sun nan su da kafo wurin mutane ne kaman su president ne kuma kaman su sun yi su suna zuwa play bai bata ba shake ka ce kai a sai play domin kai yanzu ka a wayannan duka in ah, ka duba tafiye-tafiyen da suka yi ya shi daga sierra leone ya kawo shi ya koma da shi ko gini bisa ko ya kwashi su duka ma ya sauke su nan duka cikin afirka kaga fuka muke da shi nan kaga flight muke da shi nan wanga maganan da kake bari bari zance yi wa zance france flight na zuwa france from ghana to france straight na jetin eh. ina zuwa abin da zama 6 hours ina yi abin da zama 6 hours mm. ina yi su suka ce muna kamar domin covid wurin da ya je fi 6 hours ya land a well. Mm. isa wannan inconvenience shi ne shine problem ah, are we going to be in COVID forever? Ato ama ko ah ah ama ama ko ko jirgin so sofa dai tune zo zauce gudu ko jirgin hmm. da aka chatanga ai ya je wani island nace maka ya refuel ina so da ke mana ina so da ke abin suke fadi muna ba wannan ba point ba point bane a ah, ina nufin eh, ba point da suka kawo bane ne da kai kake kara ba no so so excuse me yasa ne kamar zan wani aje one island dai refuel lushin covid hmm. me yasa nan bai yi wannan ba okay me yasa na mu muke da shi na bai da shi ba so an yayi ashe president ne je je refuel eh kuma me yasa batun muke batun ake batun kudi ce kudin ya je sama ga motoci biyu eh ga ga jets biyu cikin kasuwa na mu be mishi ba da da shi doki aircraft ya tafiye da shi shi doki aircraft da shi ke wanka ciki da wa muka fadi ba domin azuba zuba ka fadi bo minista ya ce muna cikin parliament kawan ba domin gaba ya wanka cikin ba ba ba ka bututun shi context sa context da yake cewa oh wasu abubuwa da cikin jin daɗin magana ya ce oh shugaban kasa ba zai iya ya canza a cikin wannan wato kamar ya dan kasan rudin ba magana kasan rudin ba magana cikin jin daɗi shine parliament rudin ba sente shine parliament ba sente wurin isa zu magana ka duka ne on record mm. cewa kan ba shugaban nan da kan sha kamata yi wanka cikin flight isa dida ce rent flight nan ba sha a kara kudi babban kudi aka duke wurin wanka ka kara mishi mamadi na biyu gara ji mamadi wanga ban yadda ya ce haka ka san ba dalili ba kenan magana ne cikin magana amma ya kake mun ka sa shi dole bayan wannan magana uh-huh. sai zai rent sabon aircraft zan shugaban da ke so batun kasa mm-hmm. aka daga ce ko akwai flight da ba the same flight no amma features ba shi balle bai tsada kayan da ke ga batun wurin wanka da kayan nan da bai kama kudin domin kudin gane kada ya bata sai zo zai wanda sinima ke Jack Chan film Jack Chan ji kuma da kaje ka shiga na biyu na mana na biyu na sai ma na kuma ji na biyu na serious platform mu ke ba okay ba <laughs> cinema aka ce cinema duba ka shiga cikin akwai screen eh. especially cla cla aircraft n sokoso yẹn nso akɔ sikiri aba aka mapping daasi back end cinema ko video mm. akita cinema screen is wɔbɛ ni kumakasi dakita china blows ikala na jean sound na ɛsɛ mɛ sɛkɛrɛ mɛjɛ sɛkɛrɛ mɛjɛ. wani wani wani magana bɛ yanzu ko ko ko ko motocin vip da wasu abubuwan ana samu na wasu abubuwan shakatawa bi sai sa menene so special in jirgin sama akwai. in all wani abu irin wannan kamin din sauka bari sauka da shi kada ka sauka da akwai ribatal ka san jiya na kai ruwa 30 minutes 30 minutes eh. ka san the whole of almost Accra hmm. ya flooding eh shi muna je mun karanta ka san me yasa shine me domin for the past 9 months hmm. ba kudiya ba contracted to the settle gata su iya hankuri iya hankuri iya hankuri wannan ba rizin bane mun gode kade kade bar mu je eh, mu karanta wasu sakonnin ku rika turo da sakonnin ku kan 0200110000 kan WhatsApp insha Allah mun karanta su rika shigowa barin karanta wasu sakonni sannan zo gun sabo yayi ribatan akwai sako daga Ahmed Ibrahim da ke cewa assalamu alaikum gaskiya TV sannun ku da aiki don Allah eh, ku duba sauti gaskiya TV na da matsala sosai ku gyara uh, anyway ban dai san da kake kallon mu ba to amma mun duba wannan ban sani ba ko muna da problem na sauti sai wannan kuma ya ce assalamu alaikum gaskiya tv plus gaskiya muna jin daɗin shirye-shiryen ku ni ne aliko disu batijani sabo ibadan oyo state daga tarayyar nigeria mun gode sai wannan daga uh, ibrahim ayala from ododo diodio nan uh, birnin Where the Jura committee report shows Kaka's death was unfortunate and unavoidable. Good job from Adam Sabo. It's clear Kaka did not die out of political reasons after all. The media should be circumspect in their reporting. Good job from Adam Sabo. Kung ku na ku rayoyin haka mu karanto WhatsApp Eh, facebook live alhaji adam sabo kaji zatutuka in one, one minute one and a half minute ka, ka, ka iya ka trash eh, wani na daya mm. ya fara batun shanan da shugaban kasa ya zo cikin ofis sabo-sabo ya batun shanan kara sai sabobin lorika mm. <clears throat> ka yi ra'ayi da ni kamar cikin kasar nan ina tsammanin eh, lorukan gwamnati kowane shekara fudu duka mm. ana sakewa da sauran shi so da muka zo kuma gaskiya sai mun san kan da economy yake ya suma bai komai yana kwance sai aka kamar no inda za a ce kamar za a kuma sai lur kade amin da wa shi akwai so many other things that we should do kuma wannan lur kan nan shi ba su record wani masala ba kamar kan da flight na ke record masaloli shi ba su record wani ba su threaten life da sauran shi ba mm. so it was based on that shi president ya make wannan statement so that an ya attend to other important issues okay. bayan haka kuma batun shanin eh, ya sunan shi ma uh, flight da muke batun shingan ganna sarauta ana samani wanda suka yi accounting akwai abin da suka kira wai recurrent expenditure mm. and then eh, fixed expenditure to ina samani inda ni ina cikin wani company shi ina so ina samu ina ko dai ina da cin hanci da rashawa ina so ina samu ina cin kudin company ba da hanyar da ka binka ba ni na recommend for recurrent expenditure mhm. don shi ya ta happen kowane lokaci kuma any time ka zai happen mana samu nawa ciki amma fixed expenditure na yazo just once okay kuma yazo na yanzu shi yana ta biyan bukata dai ne amma kai baka samu wani abin ganshi so in governance abin da yake za ta repeat wani ta yi su ana yi mm. inda suke ake samu hanya ana muna barna kenan amma inda an ji an sawo jirgin gaba daya mm. da yake kowane president ya duka shi zai use ba batun sha'anin kamar za mu je mu sai haka ko kudin ya wuce ko haka haka haka so for me sau shi na na put wannan example nan kamar shekara nawa sauran ma don excuse sai in aka cire election year ciki wanga shekara shekara biyu kawai saura wanga gwamnati ka gane ko in aka cire election year ciki so me me i mean when enjoyment is enjoy cikin wanga flight gan but it's for the good of this country ka gane ko quite apart from that ya kuma da ce ku ku zo ku ku debate cikin parliament kamar okay that ku sai flight so sofon flight in Ghana mo just a tafi sofon plan to flight that ku sai na yes so mu gani da batun muna cikin covid-19 mu ga kamar weather necessarily yeah yeah ya yeah, yeah ya dace simple as that but not to be running around with this kind of propaganda da sauran nan then lastly don't him by look at you ba lokaci mm. yana batun shanin kamar president in Niger the da sauransu da wannan flight no no suke use nan da sauran shi the fact that ni da kai duka muna use wani abu guda sai kai naka na da kyau necessarily ni ma nawa ya zama haka nan da machine ne it depends on the rate at which kake using shi ka gane ko mm. quite apart from that she ya shoot kan shi in the foot ko ka balakunce shi gwamnatin ku ya balakunce shi mm-hmm. mun zo mun meeting shi yana rarrafe ba tafiya ma yake yi ba mun ma ni ma muka upgrade shi to this current status on that so if there's anything to go by then it means that lokacin da aka ba yan Niger da Ghana na dukan nan I mean they were all in the same condition but lack of maintenance and then proper uh, what they call it nama uh, upkeep of state resources nan kun bala kun ci abin nan ya zo aka lokacin ma har mai yan Niger ma na da kyau ma ya fi namu that is the implication da ke kawo don gwamnatin kun yi hand over ya ba mu kuma ku ka uses bari bari bari so i deal i think sometimes in, your attempt in your attempt bari bari mu ji shi now ah, i think wangare eh. ke ya shine kai da aka ji shi kuma eh, eh. I don't get it. She make statement shi ni na riba. Sai ka ce kamar shi ya kuma zai riba kuma. No, ah. Ba ka na fadi ba. Okay, bari bari bari bari bari ya. Kada Sauka sosai. Hmm. Land kake land kake yawan ka cikin flight. Ah. magana jirgin sama ake yi <laughs> so ni sarauta wallahi in dai sai jirgin sama. ga ya kawo wani matsala ba yi sure this president will have gone in for it. Wai, of, course, the main promise coming da will gina 111 eh, hospitals. Hospitals, hospitals, hospitals, hospitals there are so many projects ahead of us hmm. batun sha nan doduwar rodun ga da sauran ga duka batun kudi ne so we need money to do all other things but the fact that muna need money mu yi wanga ba ga dukkan nan traveling nan na ce 15 million US dollar muka tun spend kan batun tafiya tafiya kawai how much more are we going to spend on site ngode adam sabo ku ci gaba da turo da sakonninku eh, wanga bukata ne na yi batun Salarium Liberia Guinea Bissau ban ce suna da irin flight bo na munga no suke yi ka hau na munga sarkin sorry president in liberia da guinea bissau da sierra leone use his last two weeks ban ce wai wani daidai bo maybe bai ji shi namun ga muke namun ga ali minister of foreign affairs ta ta shaida da ma gaskiya lokacin da suke use na president wai shi bai use biyo na shi rent wani that's what we are talking about kana ji president ya rent abin da muna da wani da ake yusun shi isa batun wai an bar abu an baku ya bata wannan it, it's something that we are bringing it up down abin ke baka advice shi ne kidan ka fadi wai shugaba ya ce wai domin economy mun nan bai da kyau isa ne kana sai sabon mota She ce wai lonan lokaci na ce economy mun nan ya suma kasa economy yanzu ina koma economy yanzu ana zama bare bare bare na ce magana ta bashi eh, ka sauka yanzu yanzu don ina sauka ban wanka kana ji economy yanzu ina ko ya collapse ina kin koma why because the economy da be your be to stay yau fuelinka yana guduwa yana bar ke kana wahala yau kai kana zuwa ka sarauta kai da batun sabo kai da batun sabo ke kana tafiya kana tafiya kana duban cikin fuel ɗinka economy ya yi cement economy ke cement ya je sama komi cikin kasuwa na sama taxes na ka ce mamu biya mm. baya biya domin economy nan ya kula ya je koma mm. almost every three months ana bashi drips cikin kudin turai ne drips ake bashi saman na yadda kayi kaga break kaga break da kyau yana yana ba batun economy which are about fast and figures da na so maybe da shekar kurin shi batun actually we have gross uh, gross domestic product no, no, we have uh, what call exchange rate ṣé mu duba da mu duba indicators whether you summarize whether you simple as that na je ni madan say kunu gross rate ake say da shi ba ka fa da mini ina bin reality kana mutum gross da wanga domestic rate ba su ake quantify kama grama bai sai abinci yo ko a grama bai sai abinci grama bai sai abinci ma dai sauka wajen duba nace ba within the last two months no mun karbi range 3 billion 3 billion cikin economy mm-hmm. nace economy billion what 3 billion uh, eh, 3 eh, billion eh, Ghana cedis in the months nga mun sai yanzu bo every 3 months drips na ke ba economy mun drips na ke ba shi mm. eh yayi too much wani kulu min nayi witiri ma shi ka ka rage 3 ka ba shi ngode esa sarauta kana ji ni na bari da land shi kyau abin abin abin ke tanya kana kana kana allowing shi abin sa do a yadda nake ma yadda kace nake ma haka nake bari bari land na ah, bari na land domin dan tax da kyau kana de yes that's ni na min dadi ina min n ba da kan parliament parliamentarian na sai mun an oppose shi mm. amma ya bin dadi npp. wanda ke so ya break the 18 nan ya yi ki ya yi dai da gangan ya je sai aircraft nga cikin this time around i dare them to do it she will take 2024 and they should come and tell us how to de mun alhaji madi jibril na ndc da kuma alhaji alhaji adam sabu duk abin da kake da shi a insha Allah kan wrap up na baka dama ka summarize duk abubuwan da naka faɗi muna da sauran lokaci amma ka san muna raba lokacin ne ku turo da sakonninku kan 0200 11000 wato sifili biyu sifili sifili ɗaya ɗaya sifili sifili sifili sifili wannan shine abin da yake akwai ku turo da sakonin kan whatsapp sannan masu kallon mu akan facebook live kuma kuma kun iya turo da na ku sakonin kai tsaye sha Allah mun karanto su eh, Maudu mu na uku za mu koma Najeriya jiya Najeriya ta cika shekara 61 da giant of africa arziki da komai amma yanzu maganan nan da muke yi me ya kai mu ga haka menene abin da yake akwai to na je shi ne mu na gaba to amma za mu je mu dan shakata da ainihin take na najeriya da kuma ainihin wasu videos muka dawo mun shiga cikin maudun daidai da ya kamata a dakace mu thousands awaiting the climax and resolved to relish every minute leading up to it. Princess Alexandra, with Sir James Robertson, the retiring Governor-General, must have enjoyed the whole jubilant atmosphere of the occasion. A first-class show was put on for the benefit of spectators. Yells from the kids. Her friendly charm had quickly made her very of Her Majesty the Queen that Princess Alexandra of Kent returned in the evening. She was about to hand over Nigeria's constitution, and presently, quoting the Queen's own words, she was to wish Nigeria a great and noble future. This was the moment for which the country's leaders in partnership continue. Meanwhile, top-ranking Nigerians wearing their finest robes watched in dignified silence as the climax of Independence Day was reached. In handing over the documents to the Federal Prime Minister, Alhaji Sa'Abubakar Abubakar Tafawa Balewa, Her Royal Highness handed over sovereignty to a new nation. Union flag opening of Parliament. Princess Alexandra, wearing a white embroidered gown and a diamond tiara, entered the chamber where 350 senators and representatives and many guests had assembled, addressed the princess, asking her to open Parliament by reading the speech from the throne. February on 17 December 1992 in Laura, Kasar State. Had his early education very useful platform that has enabled millions of Nigerians to connect with loved ones, promote their businesses. socialize and access news and other information. barkanmu da dawowa kan shirin taskar gaskiya akan gaskiya plus masu kallon mu kuma kan facebook live gaskiya tv eh, Aton takaitaccen bidiyo kenan da muka somo daga ranar 1 ga watan oktoba na 1960 kenan a shekaru 61 inda ainihin Eh, gimbiya alexandra eh, na kasar ingila ita ta zo a madadin sarauniya a wannan lokaci eh, ta zo ta miƙa takarda aka kuma sauke tuta na union jack na wata ingila aka daga na najeriya sannan wanda yake ya karbi wannan dama kuma ya samu karba shine tafawa balewa wato na buka tafawa balewa kenan Ah, sannan kuma an zo aka nuno majalisa a wannan lokacin na ah, al'umma kusan 300 a cikin wannan majalisa sanda aka yi jawabai sannan muka dawo wannan zamani da muke ciki ah, da jiya shugaban kasa na tarayyar najeriya watan girma alhaji muhammadu buhari ya yi magana akan zancen da ƙasa take cewa lalle-lalle suna kan tafarki na farfado da tattalin arziki da sauransu kuma lamura na tsaro suna wani abu a kai insha Allah ma je Najeriya don kanta domin tattaunawa akan wannan amma bara na zo cikin gida madi ya yanzu bara in somo da kai ɗazu muna maganar Najeriya sai na ce mun kai wajen eh, Najeriya as a country ba karam population arziki da komai Allah ya ba su naturally to amma ana fama da matsaloli me rayinka cikin 5 eh, minutes eh, in ka zo batun nigeria in ka duki size shi da shi ka ce kama da sun lead africa in komi ehm, but in ka compare nigeria da ghana in fact in ka zo batun independent ma eh, ghana na gaba da su da almost 3 years ahead sannan against the, nigerian. the nigeria Mm. But then I've been observed in Nigeria. I think uh, the eye like you do in Nigeria, mm. Waji, and practically what is happening there. Um, I think my eh, she came back to Uganda between economies, man, security is we are. The of key democracies, Nigeria. Um, this is a country I believe come on because of populations and so the kind of people they have outside. Okay, so I think that incredibility elections so ya kamata even the best kuma the bin of the security nka ina fara take elections nka na je Nigeria I think uh, for the, the last elections nka in fact it was shocking for me to again ballot paper mutane ke ke suke contest almost 86 <laughs> eh masunenshi political party 86 political party ke contest for elections in a country akwai interest interest for what interest for what kayan come ma ya come kuma bin an doki abin kan wasa da an take presidency in nigeria not looking at the population and size of nigeria ko wata shi doki na wasa ce dai contest elections mm -hmm. and you see people are just doing that one because of title again in terms of kan doka irin kudi ne get cikin nigeria resources get cikin nigeria and the level of wide corruption ke tafiya nigeria mm -hmm. i believe kaman uh, it's all because of the leadership ne um, can go into these challenges. Okay. 61 years uh, um, of uh, Nigerian independence, or those things, because I'm interested in Nakafara, Nakaji. But currently, where we are in Nigeria uh, as a world, I think Nigeria could do better than where we, we are, uh, they are for now. It's already uh, um, looking to Kumangana, uh, 64 years, Memo Kede, she. amma ka duba da ce batun elections din mu kamar democracy mu mu ya fara advance da Nigeria eh, in in the areas in ga in fact uh, the last election petition mun depend kin Nigeria ne uh, batun ruling suka yi uh, elections su so Ghana depend kin rulings that's what 2012, 2012 um, petition mm -hmm. and, and depend kin some of their ruling in those areas but elections in Nigeria practically it's nothing to, to write home about and i think garin ya kamata su do kai in terms of security and in that kind of is very sensitive uh, because since we, the view you are sharing outside there security in nigeria um, it is not one of the best um, the level of uh, insecurity in the minds of mutane na the higher mm -hmm. than everything and it's been an economy ka bai taba karfi economy ka bai a domin zo mutum na harka bai da kwanciyar hankali kaman abinza ni ga hankali ne a kwanta kai then you don't have a very solid economy kan bai karfi perhaps is a few da ke benefit kan shi ke economy than the majority nisa waɗannan ababa ke tafiya i still look at the way the democracy ake in fact business ne ni na observe nigeria elections no. Ah, ah, madi ban katse ka ba za mu je eh, kan layi eh, muna tare da ainihin kwamishina da ke kula da harkoki na addini na jihar kano da mu tattauna da shi akan wannan maudu'u da yake mun dauko a cikin wannan lokaci a kan layi muna tare da shi za mu tattauna da shi salamu alaikum mai girma kwamishina wanda aka fi sani da baban impossible wato dr tahar kenan musa muna muka barka da wannan lokaci wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan wayi gari lafiya ya jihar Kano safiyar yau alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na'am bara mu je e, gaba ɗaya dai kan e, farko dai e, muna son mu duba ainihin najeriya jiya ta yi bikin samun 'yancin kai na wato jiya kenan to a bangaren addini shin kana ganin an samu wayewa da fahimtar addini musulunci a kano da kuma fadin najeriya daga shekarar alif 1960 zuwa yanzu in aka tashi ina uh, aka fadi ko ina aka tashi ko kuma ina aka faɗi akan wannan kuma me mafita kan lamarin addini dai tukunna to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ba shakka Najeriya kasashe. Eh, ce wacce musulmi suke da rinjaye kuma addinin musulunci ya daɗe da zuwa ƙasar najeriya da ya taho ta ghana ta mali ta har ya shigo najeriya ya wuce don haka najeriya ta daɗe da samun addinin musulunci ah, musamman a nan kano tun zamanin sarkin kano na guje ɗan ɗaruku wajen shekara 700 kenan 800 da suka wuce musulunci ya shigo daga baya wangarawa suka zo suka suka jaddada shi mm-hmm. aka kuma tattu daga nan addinin musulunci ya fara burin kasa a kasar hausa ya fi je har zamanin shehu usman dan fodiyo shehu usman dan fodiyo da ya zo ya jaddada addinin musulunci to akan aƙidar da mazhaba ta imamu malik najeriya take tafiya daga nan ghana mali duk akan mazhabar imam malik ake tafiya lokacin da najeriya ta samu mulki mulkin kai shekara 61 Najeriya akwai malamai na addini da suka taho daga kasashe daban-daban waɗansu akan hanyar su ta wucewa zuwa Saudiya wajen bautar Allah suka zango suka zauna to an samu malamai da yawa wanda suka shigo ƙasar Hausa suka yada addinin musulunci suka kuma tabbatar da musulunci a Katsina da Kano da Zazzau bayan zuwan Shehu Usman Dan Fodiyo kuma ya kafa birnin Sokoto kuma da Sokoto dan haka musulunci ya kafi sosai ya yi rasa. to idan ana maganar ci gaban musulunci wato ba shakka ilimin addinin musulunci a cikin shekara 60 dinnan ya ƙari da yawa a ƙasar hausa a tsakanin musulmi mhm. an fahimci alkur'ani da yawa da sai babban mutum sai ya daɗe za a samu hafizan alkur'ani sai an je gabas an yi shekara da shekaru ana neman alkur'ani sannan a samu mutum ɗaya can ɗaya mm. can jeji jeji amma a yanzu alhamdulillah yan mata ma wanda ba su kai aure ba suna haddace alkur'ani a makarantu ilimi ya yatsu sannan an buɗe makarantun islamiyya da yawa wanda wannan ya sa yara sun samu damar yin karatu sosai na addinin musulunci wanda da karatun boko ake yi a yi firamare a yi sakandare sannan a tafi gaba da sakandare a je jami'a to yanzu ta hanyar addini ma ana yin islamiyya ita ce firamare sannan a je a yi sakandare ta islamiyya gaba daya sannan a je a yi diploma kan harkar addinin musulunci sannan a yi digiri addinin musulunci na ɗaya na biyu na uku har profesa don haka yanzu waɗanda suke akan wannan layin suna da yawan gaske Ah. har a kasar hausa ma sun fi waɗanda suke boko yanzu yawa hmm. wato ɗaliban da suka karanci addinin musulunci a ɓangaren malanta ba shakka a gidaje daban-daban wanda suke koyar da addinin musulunci hmm. abubuwa sun birin kasa sannan kuma gidajen rediyo irin naku sun ba da gudunmawa ah. wajen yada addinin musulunci da sai mace ta ma ta je makaranta ko ta yanzu mace tana cikin gidanta tana cikin ɗakinta za ta fahimci menene addinin musulunci yaya sarra take yaya tsarki yake yaya haila yaya nifasi yaya kaza yaya kaza mm. ana yin wa'azi malamai daban-daban na bangarori daban-daban suna wa'azi wanda wannan ya sa an fahimci addinin musulunci da yawa don mm. haka a cikin shekarar tun nan za mu ce addinin musulunci ya samu tagwai ya samu karbuwa ya samu yatsuwa ta bangarori daban-daban a harkar cigaba. Na'am, uh, mai girma kwamishina tun da magana muke na addini bara mu dan dawo kan maudu'in da wancan mako muka so tattaunawa uh, Allah bai ba mu ikon yi ba. Uh, shi ne nan tambaya ta farko kira da ainihin gwamnatin jihar Kano ta yi na abinci kwakwalwar malamai masu da'awa. wannan abin ya taso da hatsuni da kace na ce zan zantuttuka daban-daban har ma kungiyar na malumma sun mai da martani a matsayinka na kwamishina da eh, kake wakiltar gwamnati kuma ku kuke son tura wannan kudirin doka ya zama doka menene ainihin fikira da yake tattare da wannan kudirin doka tukunna kafin mu wannan tambaya bari mu je kan asalin tambayar da aka yi ta addinin musulunci wannan da musulmin ƙasa ta Najeriya mm. kansu a haɗe yake komai ake yi abu ɗaya ne ana tafiya ne akan mazhabar imamu malik mm. a fatawar mu ta imamu malik a komai a ta imamu malik an samu yan ɗariku kamar ɗarikar tijjaniya da ɗarikar kadiriya wannan suna zaune ana tafiya gingin to daga baya saboda haka yawan karatuttuka da aka yi da waɗanda suka fita ƙasar waje suka yi wa karatu mm. sababbin aƙidu sun zo wato sun shigo wanda daga nan aka haifar da kungiyoyi daban-daban alal misali akwai kungiya izalatul bid'a wa iqamatus sunna akwai kungiyar da suke kiran kansu salafiya akwai kungiyar da suke kiran kansu wahabiya to zuwan wannan ya sa sababbin fahimta da sababbin nasoshi da abubuwa sun yatsu a cikin al'ummar to sai ya haifar da matsala sai ya zama kan malamai ya rabu mm-hmm. malaman nan yanzu abin da muke fama da shi abubuwan da wato wannan abin ya kawo mana shine kan malamai araba iki da haka kan mabiya ma araba iki ban sana wata kasa ba mu dai a nan Najeriya hmm. abin da ke fama da shi ne kan malamai araba iki wato kowane bangare abin da ya tsora almajiransa a kai a fahimtarsa kan wani aji da haka wani ba ke kawo fahimtar wani ba ba hmm. kamar da ba idan malami ya faɗi magana ba da ake kallo sai a karba mana wani ya ce kaza amma a yanzu idan kuma a yi da magana wato sai a kan zai ina ito a wannan bangaren da ike daga nan ne sa ne za su karba alal misali idan aka samu malami daga tijjaniya ne ya faɗi wata kalma sai zala ba ruwansa ko na ya faɗa haka kadiriya ba ko sai da haka nan malaman tijjaniya ne malamin su ne ya faɗa shi ne kan da su karata haka idan ɗan izala ne suka faɗi magana ko tijjaniya ko yan kadiriya ko yan shi'a ba za su karba ba to wani haka kuma in yan ajiya ne suka fita to kuma sannan shi'a ta fito kuma shi'a ta zo da wani nata wani tunani ita ma daban zo dai dukkanin mu musulmi ne amma ko fahimtar su ta saba saboda aka aka ɗauki kalan tsana aka ɗora musu su kuma har ta kai saboda rike makamai su da suka yi da fitina da fito na fito da suke da gwamnati har gwamnati suke ta haramta su to wannan shine ya haifar da matsaloli wato a tsakanin malamai wannan abun shi ne farkon fitilar da muke fama da ita to sai ya zama an samu dama kowane malami sai ya fito ya faɗa fatawar da ya ga dama ko ya fito ya faɗa abin da ya ga dama a kowane bangare ya fita harshe ya faɗa abin da ba zai faɗa ba wanda ya fito ya faɗa habbai baƙaƙen maganganu mm. wanda ya kai kan annabin bai faɗa masa baƙaƙen maganganu mm. wannan shi ne da'awar akwai masu da'awar su Allah ne ma suna nan saboda haka su in ma kai kan zuwa da wato larurin Allah eh, an wuce annabi ba kada su kuma su faɗi magana Wace in kunne ne bai kamata a ce musulmi ne ya faɗi ta ba haka wannan abun ya cika kasan nan an rasa yin da ra'ayi wannan halin da muke ciki kenan to shi yasa gwamnatin jihar Kano ta ce za ta yi doka dokar nan a a bincika kwakwalen malaman nan Mhm. musamman malaman da suke hawa mumbari da malaman da suke yin wa'azi bisa ga al'umma mhm. shin kwakwalwarsu ku daidai take yin waɗannan kalmomi da ake yi ban ce dukkanin malaman ne suke yi ba amma dai a fili yake akwai kasar da muke da shi ya fi ɗari wanda wato kalmomin da in mutum ya ji su bai kamata a ce musulmi ne su wannan ba. Na mai girma mai girma mai girma kwamishina bantari mai girma kwamishina bantari numfashin ka ba a nan saboda karancin lokaci. Na'am. Za a dinga tantance kwakwalen malamai. Na'am mai girma kwamishina. Mai girma kwamishina idan ba girma kwamishina a a a ba wani me girma kwamishina me girma me girma impossible idan kana tsaurara nan a wannan gaba dan a tabbatar da me girma kwamishina yana shan kwayoyi ko kuma ba shan kwayoyi da mai girma kwamishina da gwajin kwakwalwa ranka ya daɗe ranka ya daɗe ana jin ina jin mai girma kwamishina baya jingirina to amma yawa tambaya ta a nan zan yi su dai ainihin malumman sun fito su kuma da nasu martani da suke cewa to kan ma abin ya tsaya a kansu a ta ku 'yan siyasa da duk wani mai faɗa ji a jihar Kano shi ma abinci kwakwalwarsa shin ya kuka ji ah, wannan martani da kuma wani wanda wani wanda za ba mu kayan a hmm. Kano ba saka gwamnati ta ce ya abu da kwakwalwarsa ko minista ko wani babban darakta hmm. ko kwamishina ko advisor ko wanda zai tsaya a majalisa ko a zaɓe shi ko hmm. ya ko ka da an gama wannan ya gwada kwakwalwarsa yanzu sannan kuma duk wanda za a ba a nufin sarauta kowace irin ce mm. da gaci da hakimi da unguwa da sarki ta a rika wata kwakwalwarsa waɗannan al'umma za a haƙƙin al'umma za a ba su na kayayyaki su kuma wannan haƙƙin al'umma za a ba su ke gaishe da shi na mm-hmm. sau da haka muka ce su ma za a buga kwakwalwa don haka a tabbatar malamin nan da yake wannan magana mm. rafi yake baya ta aiki ne kuma kwakwalwarsa lafiya kenan ba ba mu matsala mm. amma an kaji abubuwan da ake faɗa abin kare ba zai ci ba wato abubuwan da sarkin da ya yi yawa kamar da na faɗa akwai masu da aure su Allah ne fa su ne ni ba na ni Allah ne saboda Allah shi ne fata jama'a ya ga mutu wannan magana wai sai Allah shi abin da Allah ya yake shi yake yi wai sai shi baki da annabi wai sai shi baki da sahabi wai sai shi wai fa wata kalma ko ko ko ko dan abin ya mun da shi sai ke ma ko sai girma doctor a nan na ji bayanin ka kuma na gamsu to amma abin ta ba kenan in har mai kallo na da kuma jawabin da kai kenan ta kai ma don kai ma dan siyasa ne ai kuma kakanan matsayin kwamishina kenan ba ku da matsala ma in kuma za a bincika kwalwar ku kenan ba na da ni kwamishina ba sai da sai da ni ji aka bi ba Allah ni ba ba naɗa ni ba sai da aka bi ni ne kwamishina kai don kanka sai na je aka bincika ni na wajen masu gwajin kwaya sai na je wajen masu gwajin kwaya aka ce ba na shan kwaya sannan aka naɗa ni ina gaya maka kowa za a naɗa sai an bincika ba wai abu ne abu ba kuma malamai waɗanda suka yi magana shin manyan malaman Kano ne suka fito suka yi magana ko wata kungiya. Akwai bambanci tsakanin malaman Kano da kuma kungiya. To shi kenan. Kungiya ah, ne mun samu labarin kungiya ta fito ta yi magana ko kungiya ta yi magana. Shi kansa wanda ya yi magana a madadin malaman ɗan siyasa ne. To mun. To mun yi. Ina mai girma kwamishina bara mu je ga tambaya ta uku ita ce ita ce tambaya ta ƙarshe da za mu yi saboda ƙarancin lokaci ainihin gwamnatin kano kuma ta dakatar da haska fim eh, na ƙwacen waya ko laifuka shin idan an shirya fim din don ilmantarwa ne da wayar da kan jama'a ya wannan kuma ya kuke duba wannan don finafinan da yawa suna wayar da kan finafinan nan na hausa wato sun fada mana tarbiyya da yawa da wato za ka iya yi wa mutane in wato wato wato an duka mai sanda a gane abu ba tare da ka nuna masa ba mhm. amma ko rabu wannan nunawar da ake in ji take koyar da yara kuma wanda sani ba mhm. sai su ga au a sai ma ga yadda ake yi wannan ita ce ta samu kace in dai wa'azi da baki da malamai suke yi cewa kwace babu da kyau kasa babu da kyau lalata ba ta da kyau cin haki ba da kyau yan kaza in ne wadatar ba nuna shi kuma karar mutane na gwamnati ta ce ba za ta yadda ba da kan ake nuna mutane yadda ake yi na haka gwamnatin karo ta yi doka wannan ba za mu yadda a ci gaba da nuna irin waɗannan filatinai da suke ɗauke da makami ko suke ɗauke da shaye-shayen kwaya ko suke ɗauke da sacen waya don nuna wa yara su ke nan A Ai mutum ya san ana nuna fitin saduwa na jima'i tsakanin na mafi da mace. Yana nan fitin wanda ake kira su burutun. Ai ba a iya nuna shi a talabijin kowa da kowa ya gani. Bayan kuma yara sun iya su ɗauko shi ta waya su gani wanda wannan tsoro ake idan har yaro ya gani shi ma sai kora ko yana da aure ko ba shi da aure ko tana da aure ko ba shi da aure da ko ci da ba iya nuna idan da ba iya nuna su to na fada da makami da sata da rigima da wannan ma za mu iya sa gwamnatin tsaro a ci gaba da nunawa. Na'am, to muka duba wannan tsamanin sana'ar fim ɗin ba za mu duba ta huskan tattalin arziki musamman ma jihar Kano da kuma ainihin sana'a da ya baiwa matasa da yawa da in ba don fim din ba da suna zaman kashe wando? Ita doka ba ta cewa ba ta cewa mutum ya bai abin da ba shi da kyau zai samu kuɗi. Muna ji masu sayar da giya da masu sayar da kwaya ai kuɗi suke samu amma aka kawo dokar cewa ba za su yi ba. Nam. Sun su masu sayar da kwaya sun kuma masu sayar da sun masu yawa. Mm. Amma gwamnati ta hana tare da cewa saboda zai cutar da jama'a. Wara kawun a annama kala'u da a da ta zama za su cutar da mutane ai tsada ce ya ga gwamnati ba za ta yarda ba don waɗansu za su rasa aiki ko mutane su lalace na aiki za su rasa yawan za su lalace sai ta auna zaki sai insani in bi atin fa arba alaiha fa isa'atin hukum idan aka auna alkhairin mutum da kishiyarsa wanda ya rinjaye shi ce masa hukunci ko a lahira in ka zo lahira za a auna ladan ka za a auna alhakinka wanda ya rinjaye shi ne saboda haka mutanen da za su lalace kuma kowa da za su amfana idan ana cin don haka ba zai ne da al'umma mu ta lalace ba hakkin mu ne hakkin gwamnati ne ta kiyaye mutane ta kiyaye mutuncin su ta kiyaye dukiyar su ta kiyaye imanin su ta kiyaye addinin su ta saboda haka ba za ta yarda ba wani yanzu dan zai samu kuɗi a bari al'umma ta lalace insha Allah mun gode eh, Dr. Muhammad Tahar Adamu wanda aka fi sani da baba impossible shine kwamishinan harkokin eh, addini na jihar kano mun gode matuka da damar da ka samu in allah ya wani abu ne kuma mun kuma ka musamman kan wannan shiri na taskar gaskiya eh, wato eh, kan layi kun ji dr muhammad tahar adamu shine kwamishinan harkokin addini na jihar kano a tarayyar najeriya ana ce mai baba impossible kaji sunan shi gaji eh, zantutuka bari zo gunka adam sabo quickly eh, kaji zantutuka da muka yi shine commissioner of religious affairs su manganunsu da yawa kaji ya fara on the premise of eh, addini ya samu ci gaba a najeriya to amma cikin addinin kuma aka zo aka samu matsaloli da yawa da musamman ma security da wasu abubuwa kaji abubuwa in, in, in, in two minutes kan zancen da ya yi eh, batun shanin addini da ya yi nan da wannan da yana ga eh, karamin hisun da muke da shi cikin ghana especially bangin da ni na fito da the dabon kingdom eh, lokacin na zanjina na sama wannan lokaci ne wangarawa suka shigo first da addinin musuluncin amma shi nasu na ya zo kaman batun shanin layoyi da sauran shi amma da samu dai kaman ana makaratu makaranta da sauran shi hausawa suka shigo da shi suka zo suka abin da shi sarkin eh, shi na zanjar shi ne first sarkin eh, da ya yi tuba ya musulunta ya mai da kingdom nan duka na musulunci suka zauna so shi na abtun na unkaje sarkin zangon yande eh, baban alhaji aliyu muhammad kakan shi da kudu no kakan shi kakan shi yes up na yanzu haka i mean sun mix ko yin gama kana jin suna sabu i mean mun mix yanzu mu duka mun zama guda so gaskiya dai wannan dai and that is why da za da mu batun sha independence su shi nan dogo kaman pre-colonial era so na read a lot about nigeria no. she northern nigeria was far far far firmer and better don ta lokaci su international trade suna yi wannan lokaci duka before ma bature do she hausawa na international trade in duba videos ma 1960 da aka ba ka duba forefront ma exactly su ne kuma she empire ne yana da karfi mm. she sarautan eh, eh, northern nigeria she yana go beyond nigeria itself mm. yana shiga ada kasace da sauran shi don shi tarihin da ya ka batun shanin adin up to date it is very evident mm. kamar dai za batun musulunci da cikin ghana da nigeria dai na sauran nigeria na gaban mu kuran nan wanda aka je ka nemi ilimi in kaje one sometime ma there's no need to go to Saudi Arabia in kaje je Najeriya ma ka komo ma ka komo da cikakken malumman su eh, just last week na je mun host wasu malumman su da suka zo wani program and, and you know one interesting too again mm. one in yanzu batun shan education northern Nigeria sun yi educated long before hmm. southern Nigeria suka fara sanin shan education okay. because is islam ya zo africa many years before christianity ya shigo africa now barin eh, bari zo gunka madi a cikin issues na mura akwai zancen wani kudirin eh, doka mana policy document da suke sun suka kai parliamentin su ba but, to independence, na I didn't talk about it. We, we will talk about it. Oh, eh, da cewa an rika binciken kwakwalwar malumma da suke tsayawa kan membari suna ranar juma'a da kuma wanda suke wazi. To amma malumma su ma sun ba kawo rebuttal sun ce wo oh, shi dai ba su da problem shi dai a binciki kowa politicians da su wane ne wane ne in ya zo gana an fara binciken ire-iren kutukuna ji kuma wani magana ka tashi safi ga wani pastor ce maka wani giwa da sama wani da ya fadi kasar kaza i think it's a policy ka gani ana gan shi nigeria domin ta musulunci domin musulunci ne wanda ya zama the popular the religion mm. idan da ya zo gana ga bai zo ta musulunci ya zo kai religion and da think da ya ta nye mu duka ka gani a ta musu kazo kana video videos musu maluma musu bala'i na ke ye shi ka tafi kiran kamar a ah, mutum ga yana da correct <laughs> eh hmm. wani zai sai na karatu fatiya cikin yaren shi ka understand you need to understand i, I think ka gani public front daga yi bagana da jama'a wani dai lead mutum tu abin da ya kama kasa masala ya kamata mu duba shi da kyau ya kamata mu duba shi da kyau karaji da malama suke batun politicians kamin politician ya samu wani makami hmm. you go through some medical report, medical am um, akwai forms ka philosophy forms batun lafiyanka da obinka so a tinka man abin da ya tanye ne hmm. ainihin domin ba ka babun tashi da wani zai zana a shi kasar ba a ce wai mutum ne ke kin street ke da hankali shi mm. bugu a kuna shi ya kuwa ma ya wuce kin abi ya yi zana ya yi wani fatawa ta kai wasa an je an yi mutuwa a tun zambia ko wani gari ne cikin afirka wani ya ce wadda ya kiyo ma wani pasta ya ce da ya kiyo ma za a shiga cikin kowai zai a kone su mutu domin ma dai perhaps inda ka ma da wani law ana check wane ne zai magana kila bai ke wannan stage wannan wannan magana so i think kaman ni ban gan shi an issue ba a acceptance kaman wade ya ji bincike wannan mutum a ta da kai shi ma wake fatawa wake wazi ya kamata a duba wannan yasa ina wani wanda shi dan waye faji i think do you see yes islam ya fara ne northern part of the ka gani irin gadama gadaman ga ibn sabin yau a rule do ba su fara da ilimi farko ba ba now they are taking over ilimin da ya kamata na bari mu je yanzu mu dan ji ra'ayoyin wasu al'umma da aka shiga wato teaching na to amma kan mu je ma bara ungo mu gun sabo na ga ya ce kan zance independence Nigeria eh, yana so ya ce wa abu bismillah yes batun independence Nigeria hmm. kamar kan ka ni na lament kan wannan abu batun shanin noman gujiyan nan ya gani in cikin halittar duniya allah ya kawo two main resources hmm. guda ana kiran shi renewable resource guda kuma ana kiran shi non-renewable resource but it's like mu i don't know bangare mu africa mun amince ma non-renewable resource wanda shi yake kare wannan hmm. daga wanda bai kare wannan hmm. don ka duba batun gujiya daga najeriya da hal abada yawa gobin ga aka fara noman ma ya kuma tashi shi suna suna tara gujiya kamar pyramid yes in nigeria mm. yau where is it duka ya wuce yau ka je northern nigeria ban tausayi saboda ba aiki mm. land ma da kanshi ma ba abin ga kana depend kan oil na look at the crisis in the oil market create musu da ababai of course i'm not saying that basu samu samun kudi cikin oil na but compared to gujiyan shi gujiyan ya zama 10 times abin da samu cikin oil domin da kudin gujiyan ma aka yi wasu abubuwa kamar ababai da yawa gari exactly quite apart from that misalin ghana duba koko up to date koko ne the backbone of our economy amma duba kan muka sa a lot of concentration kan batun wanga karamin oil da muka discover ga look ba resources da muke push muke sa ta wurin oil nan mm. sai koko farmers nan da sauransu I mean, we seem not to care much about them. Okay. The lifeline of our economy. So in Africa, man, they should have taken Wanga independence as uh, 60, 60 first, go? 60, yes, 60 first. Yes, 60 yes. They should have taken it. Just to you want one retrospective, I, uh, I mean, council. Mm. Yes, so if possible, I Akuma. to batun sha'anin revive wa noman cotton kuma was another eh, abin ah, ga daga Nigeria da suke samu fa da auduga I think we should go back to our agriculture because there's something in economics that gets a comparative advantage comparatively worldwide na Africa we are better placed in agric ta huskan noma ta huskan noma than all other things thank God mun gode ma Allah yau human resource na yana nan shi da nan ne ba ilimin abin gana ana da noma din amma yanzu akwai korafin yawa zamanance exactly secondly biafra war in ka duba biafra war it was a triangular abin ga shi ya zo ya zama na yanzu ya hali ya zo ya dijina zama face to face mm. shi first yarbawa na nan nasu eh, yamuri suna nan sannan hausawa ke suna nan somewhere along the line she yarbawa da yamuri suka kaman hausawan nan suna yes she su suka form alliance against recent time i think it was in the 70 yes ko biafra war somewhere around 70 70 agama 67 eh, to yes to 73 70, eh, years uh, thank you very much no. look at what happened in nigeria a da kun lokaci ka kamar gawa na kwance cikin gota ruwa na mm. da nes abin gan nan saboda ba komai mai shi a sha ruwan nan haka nan saboda in bai sha ruwan ba bai survive mm, i don't know shi akwai wani nigerian writer sule okpe ko na manta those days in secondary school ya write full story of the biya war nan da sauran shi all the mutane da aka san kamar sun je sun koyi ilimi doctors da ababe duka they were the people targeted in this war now dukansu aka share su najeriya kuma koma to square one yau da muke magana ga the politics of nigeria is inda kana sani shi careful fa is crack alongside this biafra war a bingan muna da da igbo abin gannan sa'in nan muna da da yoruba sa'in nan muna da da hausa sa'in nan so it is of no coincidence or accident da yake kowane lokaci yan arewan nan mm. suna samun mulkin Nigeria. saboda that is the perception nan a ah, mu mu vote mu namu kuma ku vote mu naku kuma ku vote mu naku kuma sun fi yawa sai su suka fi yawa Okay. So I take on take there's some sort of reorientation. I can some kind of sort of uh, national unity. Mm. Because going to say an yi samu wani kurere fa cikin ibo. da yake da shi ya zama mulkin nigeria an samu cin gaba da yawa amma saboda wanga perception na hmm. nigeria is losing those kind of na kuna kallon shirin taska gaskiya akan gaskiya plus da kuma facebook live bara mu je mu ji ra'ayoyin wasu al'umma kan titin nigeria musamman um, jiya da suka yi bikin cika shekara 61 bara mu je mu ji ra'ayoyinsu sai mu dawo cikin gida ah, mu zo mu ci gaba da hiranmu kuma mun bude phone lines nan ba dadewa ba an samu cigaba an samu kasu da yawa da ya kalli ainihin abin da ake ce ma cigaba to anan zaka ce gaskiya to ko da an samu bai kai bai kai ya kawo ba ainihin abin da ake ce ma cigaba shine a lokacin da aka ba mu yancin kai titi guda nawa muke iya yi a cikin shekara ɗaya yanzu kuma nawa muke yi haka za ga ci baya makai a lokacin da aka mu yancin kai gwamnati gine-gine guda nawa take iya a cikin shekara firamare guda take iya kara duk shekara yanzu kuma nawa muke karawa idan ka shi wannan fuska za ga ba ci gaba maka yi ba kusan ci baya ma maka. to gaskiyar lamari kasar nan tamu sai dai mu ci alhamdulillah tun daga shekara kusan 61 nan zuwa yau abubuwa da yawa sun faru inda an samu abubuwa da ake gani na ci gaba ne sannan kuma gaskiya dai aka sun ci gaban sun fi yawa musamman a wannan gaba da ake ciki a sakamakon rashin samun ingantaccen shugabanci tun daga wancan lokacin an dan samu kwararru na farko sun an iya bakin kokarin su alhamdulillah gaskiya mun gode wa allah saboda yau muna farin ciki muna murna da ci gaba da najeriya ta yi ubangijin allah ya ɗaukaka mana ita ya haskaka mana ita kuma ya ƙara taimaka mana ita alfarman shugaba to gaskiya ni dai bana farin ciki domin ni iya tasowa ta ma ban taba ganin shekara wata ta zo mana a firgice irin wannan shekarar ba tun da muke yin rayuwa dai a yanzu a iya tasowa ta dai na samu mulkin shagari har zuwa yanzu ni dai ban taba ganin mulki wanda ban ji daɗinsa ba irin na baharin nan domin akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce an gyara mana mun samu sauƙi a cikin rayuwarmu mu samu ba ni ban ma san cewa wannan rana ba ce sai a yanzu da na tare ku domin gaba ɗaya ba nishaɗi inda ina da nishadi kaga zan kamar sati ɗaya da da wannan rana ana ta faɗa za ka ji mutane suna ta son su so wannan rana amma kaga wannan gashi kusan yau ne wai ranar amma mu gashi mu ba ma farin ciki gaba daya ba ma farin ciki da wannan rana wallahi saboda mu ba mu ga abun farin ciki ba wallahi wannan ranar muna cikin farin ciki cikin nishadi da annashuwa wanda muna son dama kuma ko da wani lokaci mu ga Najeriya cikin farin ciki da nishadi saboda Najeriya ita a kowanne matsawari so muke mu ga tafi yankin nashiyoyin jihohin nan na Afirka da kuma lalle muna so najeriya ko da wani lokaci ta kasance cikin ci gaba da samun yanci domin mu ma mu jama'a cikinta ta zama ingantattu barkanmu da dawowa kan shirin taska gaskiya akan gaskiya plus kamar yadda kuke kallon mu a rayu kenan na wasu al'umman eh, jihar kano da muka samu rayu shi dama an ce rayu riga kowa da irin tas to yanzu barhamku kuma masu sauraron mu ba ku dama ku kira domin tofa albarkacin bakin kan maudu'ai guda uku da muka tattauna a zan kana najeriya ko kana niger ko kana kamaru za ka yi kira sai ka kara plus 233 nambar ita ce 0559 030393 0559 idan kana tsallaken ghana sai ka kara plus 233 amma don Allah kira a rage sauti na talabijin sannan a yi magana da mu in ba haka ba mun sauke duka wanda ɗauka zai ba mu feedback 0559-030393 za ga nambar a rubuce a kan screen sakonninku kuma su yi ta zuwa kan 0200 110000 sha Allah mun karanto su kamar mun zama wani kan layi ko ah, muna gani mu gani ko mun samu wani eh, ah, mun wani kan layi hallo salamu alaikum na muna da kokari mu gani mun samu wani a kan layi sha Allah mun dora shi kamar yadda yake maudu wanda muka tattauna ejura committee report da kuma zancen presidential jet da gwamnati ke neman ta sai da kuma najira at 61 lamarin tsaro tattalin arziki neman ilimi ya ina aka fito ina ake ina kuma aka dosa 61 years after samun 'yancin kai shine abin da yake a matsayin maudu 0559 030393 0559 030393 ku yi kira ku tofa albarkacin bakinku Allah an kira sai a rage sauti na madi kan mu samu kwana, mun samu wani kan layi halo salamu alaikum halo halo halo salamu alaikum malam wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya sunan malamin kuma daga ina ake kiran mu sunan shi a kira ne sunan shi ya usman sharuku na'am sunansa yahaya usmanu sharubutu yahaya usmanu sharubutu daga akra muna eh, jin ka malam yahaya bismillah eh eh bayanin duka na gamsu da bayanin kowa da yayi amma abin da nake so ya kamata irin wannan firan da za da mutu mm. abin da ka gani ka zo eh eh ka ji tsoron Allah ka yi maganan gaskiya wannan mai gemun nan ba san sunan shi ba yana kauce kauce amma abin da yake so mutum ya rinda ruguma a gaskiya tsakanin shi na Allah ya faɗi gaskiya abin da ya gani kana zuwa ana ma tambaya ka ce wani abu kaka dubi abin da za ka samu mulkin nan wata rana zai kare za ka dawo da kai da Allah. Malaya, amma mu duka mun ɗan bar gemu, ka ce mai gemu. to shi na mu to shi kenan mun gode mala yaya da wannan bayani da kai na mun gode mun gode bari mu je mu gari ko mun samu wani 0559030393 a dai kwatanta mai gemu na taba nawa na san ma madi kuma 0559030393 <laughs> <laughs> in kana Najeriya ko Niger Kamaru ko ina da yake ba cikin Ghana ba ka kala plus 233 sai ka dial 0559 030393 eh, mun samu wani kan layi halau salamu alaikum wa na'am muna jin ka bismillah eh, ya sunan kuma daga ina ke Fati Muhammad daga ina ke kiran mu daga Ghana eh, Accra na'am Accra ina Accra New Boy Town muna jin ki Fati eh hankuri Najeriya de suna face abubuwa da dama tun da suka independent na gaskiyan gayin da ya fara magana ce bai ji daɗi ba mhm. don kamar da shi wafanan gake wasu kuma da hankali kan noman gujiya da noman auduga mm. yana da kyau amma wallahi sarauta irin kashe-kashen da ake shi wanda su magance kashe-kashe mm. ana kashe mutane kamar kaji a kashe mutum kamar an mace kazu zumin jikin bango mm. ba matakin da aka yi aka dafi tun wurin shekara wurin goma kenan mutane ke cikin an kace su an kace su ba wani mataki da aka yi aka ɗauki musu kan mutum kashe da kai kaga mutum ya jirma an kashe mutane dari cikin lokaci ɗaya dole zai dawo bashi ya kuma koma je noman gujiya mm. san an ba baki da ke shigo muna ganan ga duka wallahi wahala yake komo da su garin ga. Mm. Wahala ne ana kashe mutane how rai bai zama komi a Najeriya yanzu ba. An muruka duka tushen mu ne Najeriya amma yanzu kuma ba mutum gidan zina da Najeriya bayan na Sokoto mm. bayan Kano ba zai dai bar gane zai zauna wurin ba. kan ba zaman lafiya ba kwanciyar hankali gode malama fati mun gode malama fati daga new boy town mun gode bari mu dau wani kuma kan layi 0559 030393 uh, namban kenan uh, kai ma ka kira ke ma kira ki tofa albarkacin baki muna jira yan najeriya ku ne kuke cikin celebration mood har yanzu 0559 uh, 030393 insha Allah ka kira halawa salamu alaikum mun samu wani kan layi wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu hajjali sarauta na'am wa ke magana kuma daga ina sunan shi idi yana kira daga tabora alhaji idi tabora tabora alhaji accra muna jin kamalan idi to shi ke nan ma gaida yayanmu aji sabo sannan gaida comrade madi jibril da sauran masu sauraron program na duniya baki daya mm. aka samu eh, na ji a ce ya samu ya eh, sarauta kamar magana da kwamishinan kano ya yi suna jin kare wani huska eh, ya kamata a yi rayu da shi don muna cikin gari wani gwamnati ya yi mulki ya yi nemi ce 61 billion dola sai da kina gina infrastructure she duniya aka ce mai kamar nawa wai kungiyan addini da ke cikin kasa sai ka ce wannan gwamnati nan a tura shi a kawo masu wayo masu hankali zo su turo eh, kasar wannan lokaci mhm. shi yau aka waye gari wani ya boro 200 biliyon dole ba ga abin da ya kere shi ba wannan manyan suna cin gari sun shirin ba su wa komi mm. ba irin ababen da ke faruwa a ce president ya hau play ya yi kaza duka wannan manyan suna ba su wa komi ka saka magana da shi commission kano da ya ya kamata a duba ya so a kwanci da a duba hankali wasu manya eh ai sarauta a zo batun a gurguje eh, na'am ya kuri aji batun kaka ya faru mm. day one jajin kaka ya zo wurin national chief imam mm. ya zo ya ce kamar wai ya zauna morocco ya ce da musulmai ke shari'a amma inda shari'a ne ke tafiya tun wurin ne fara ganin ba za mu yi mun gode di tabora da wannan point da kawo bar kuma mu da wani kuma kan layi 0559030393 0559 93 insha Allah ka kira kai ma mun ji ra'ayinka a kan watan ah, maudu'in da muka tattauna a kai eh, baki na cikin gida wasu sakonni sun shigo zuwa an jima na karanto suka murafa mun samu wani kan layi ko halo salamu alaikum eh, muna jira 0559-0303 halo salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wani malami ne kuma daga ina ake kiran mu alhaji musa sai kayi ne ina kira daga kumasi alhaji musa sai kayi eh. kumasi abu muna jin ka alhaji musa to alhamdulillah sarauta allah saka maka ko ya saka muku da alkhairi da ainihin gudunmuwan da kuke baiwa ainihin al'ummar musulmi na Ghana da na duniya duka baki daya. Musamman ina gaida kai kuma ina gaida mai gida na sabo ina gaida mai gida na sabo da mm. shi ainihin panel member nan da ke zaune wurin a bayanin da kuka yi a ranka daɗe gaskiya kun taɓo abubuwa da dama ko masu amfani musamman abin da ya shafi a najeriya bayan je najeriya tunda nan ne suke a ainihin eh, celebrating din ko munnan zagayowar shekara 61 na su samun yanci na independence hmm. nigeria alhamdulillah an samu ci gaba ta wasu bangarori da dama bangaren hmm. kimiyya bangaren ilimi na addinin musulunci da ma ainihin bangaren ilimi na zamani a bangaren masana'antu da abubuwa da dama an samu hmm. ainihin lallai ci gaba a wurin nan to gaskiya a inda abubuwa suka daɗa lalacewa shine bangaren tsaro tsaro da yake um, hmm. boko haramun kidnappers da abubuwa da suka gudana suke gudana yanzu da kana zaune idan ka ji wani abun ba daɗi tashin hankali ne a sku aje a kwashi 'yan makaranta a je a ɓoye su ana neman gode alhaji musa sai yi mun gode bari mu kuma ɗaukan wani 0559 030393 ku turo da sakonni in ba ku samu kira ba yi so mu karanto su shi ma ra'ayi ne da yake shi ma zai kai ga eh, inda kuke son ya kai eh, amma bara mu ɗau wani kuma kan layi 0559 0303 a numban whatsapp mu 0200110000 sakonninku su shigo insha Allah mun karanto su a uh, baki daya um, kamar mun samu wani kan layi ko uh, muna kokari mu gani ko mun samu wani uh, kan layi mu tattauna mai shi dai bai samu ba kan layi muna kokari mu gani ko mun samu shi wani sako da ya shigo ce salamu alaikum gaskiya tv ina jin daɗin shirye-shiryenku masu daɗi eh, allah ya ba mu sa'a amin wannan sako daga ismail abba hassan daga lagdo cameroon mun gode all the way from cameroon mun gode eh, watan eh, viewership mu ya shi shiga ko ina kamar yadda yake hello salamu alaikum mun samu wani kan layi wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wani malamin ne kuma daga ina ga kiran mu ne kan kan ne ina kira daga kuma shi mai kankan sunan ka kenan mai eh, kankan eh daga yaci yaci to muna jin ka malam mai kankan na da din program ku nan da kyau Najeriya dai sun samu ci gaba kamar da shi dan wannan ga fadi yanzu nan sauran jami'an tsaron su na su kokari su zuwa wannan ko wannan bangare wasu alamokan da shi ya sauran musu su yi kokari in dai wannan ya riga ya fita su yi kokari sannan kuma kuma kuma zo mu gane manyan kuma su ma su yi kokari su tattara su su ma a kokarin shaida musu alherin da su ma su kasu bar kula da buga musu mugun sunaye bai dace ba salamu alaikum ma mai kankan daga yati yati kuma shi mun gode a yanzu dai layin mu na bude 0559030393 baki na kuma na cikin gida sun wrapping up comment suna sauraro ne sun wasa bakin su domin su mai da martani mai gemu da mara gemu da ban sani ba duka dai muna da gemu kamar yadda na faɗi amma gemun wani ka gani halo <laughs> salamu alaikum mun samu wani kan layi ya na yi maganar gemu na ga <laughs> da samu anyway mun zo ka wannan ni ma na maintain gemu an ce mai gemu halo salamu alaikum mun samu wani kan layi wa alaikum salam suna wa alaikum salam me sunanka kuma daga ina kake kira sunana hamza uba ina kira daga kano state nigeria hamza uba kano muna jin ka bismillah yawwa ah, na farko ina yi wa yan uwana yan najeriya murnar independence eh, sannan abu na biyu ina so ne karin haske game da matsalar tsaro yawwa sannan ina son ɗanyo wani tsokaci game da abin da ya shafi tsaro na bismillah ci gaba da magana yawa yanzu gaskiya halin da najeriya take cikin musamman arewacin najeriya abu ne na takaici abin bakin ciki hmm. na farko har da allah mun zaɓi wannan gwamnati ne da yaƙinin 100% za mu samu matsalolin abin da ya shafi tsaro hmm. amma gaskiya yanzu abin ba haka yake ba hmm, ana kuma amfani da social media ana yada labarurka na karya kan cewar gwamnati ko jami'an tsaro suna yin nasara a yaƙi da 'yan ta'adda a gaskiya duk mutanen da suke zaune a sokoto zamfara katsina sun san wannan karya ne ana kashe mutane kamar kaji hankalin gwamnati baya kai gwamnati ta tafi wani abu daban wanda bai shafi arewacin najeriya ba despite the fact that duk wanda ya san arewa ita ta ba da gudunmawa akan wannan gwamnati fiye da kowane yanki a najeriya to wannan shine jan hankali na da gwamnati wannan kuma shine abin da yake damu na yake damun mutum ɗari bisa ɗari na 'yan arewacin Najeriya. gode malam. Allah ya sa wani magana ta kai kunna. Allahumma amin amin. Masu iko. Amin amin mun gode matuka mun gode Allah ya sa ka da alheri har yanzu dai bara mu kuma daukan wani akan layi sannan mu dawo nan cikin gida. Eh, mu zo mu yi wrapping up comments 0559 0303 93 0559 03 0393 eh, kai ma kai kira ke ma ki kira ki tofa albarkacin bakin sakonnin da ke zuwa kuma kamar yadda na faɗi mun karanto su baki ɗaya kan mu kammala shirin baki daya uh, 0559030393 whatsapp line mu kuma 0200110000 sifili biyu sifili sifili ɗaya ɗaya sifili sifili sifili sifili na ku turo su insha Allah mun karanto a haka kuma za ku iya kira mu kan sifili biyar biyar tara halo salamu alaikum mun samu wani kan layi wani malami ne kuma daga ina ke kira mu daga benin daga benin muna jin ka ya sunan ka eh, bashir benin muna jin ka eh, eh. ok ni abuna nake son yi magana a can kunakunin nan ya kamata wallahi a hana su yana ba ta tarbiyyar yara sosai ma na ji wani ya ce bashir daga benin ina jin ɗaya daga cikin zantuttukan da mai girma kwamishina baba impossible ya yi magana kai ce ana son hana wasu fina-finai da ake kwacen phones da wasu laifuffuka to amma shi wani debate ne wani subject ne da daban mun mu samu shi ma lokaci mu zo mu zauna domin in ka duba proponents ko masu ra'ayi da fina-finai suna cewa fina-finai sun taimaka wajen kuma yada ainihin gyare-gyaren da ake bukata sako ne da yake zuwa direct to amma halo kan layi mun samu wani salamu alaikum wa kan lafiya lafiya lau malam ya sunan ka kuma daga nan? sunana ni ne alhaji umar bawa the defender of democracy alhaji umar bawa defender of democracy daga ina ke kiran mu daga ghana eh ghana ghana ina accra muna jin ka defender To, eh, ni na wani batun zancen eh, shugaban kasa ɗin da yake hawa da hmm. opposition a blakwa da doki yake magana. Hmm. Eh, ya kamata mu fahimci maganan da kyau. Saboda plan da muke da shi nan ba zai iya je nisa ba. ya sa opposition suna tura mu ne in kaman ya samu miskila da shugaban kasa mu su ce a an mun ce NPP. ba su lura da president kaga shi yasa president yana da gaskiya da ya kamata yanzu a su long haul ya kamata da doki eh, eh, plane da ya kamata zai ya kai shi eh, shi yasa ba za mu bi ta opposition ba mu ce eh saboda shi ba za su yi sabo ba ya kamata a yi sabo wanda zai yi a ya ita duban shugaban kasa dai za su yi tafiyan kasan ghana mun gode alhaji umar bawa defender na demokradiyya na accra mun gode bar mu dau final caller sai mu komo cikin gida 0559 030393 0559 030393 final caller ka samu sai mu komo nan cikin gida mu zo mu raba lokacin da muke da shi eh, mu yi wrapping up comment 0559 030393 Ah, nan bari mu komo nan cikin gida kan mu gani mun samu last caller hello salamu alaikum alaikum salam barka ya wurin alhamdulillah me sunanka kuma daga ina ke kira mu sunana muhammad awal ina call daga omanjo Nam Muhammad Awal Omanjo nan cikin Accra kenan muna jin eh, ka. Ankara kenan ni ma bayanin da nake da shi kan batun tsaro na Najeriya. Mm. Ina ji rashin haɗin kai na sarakai ne. Mm-hmm. Duka ya kawo haka. In ga sun iya gwamnati su nemi gwamnati in inyamuri ko bayarbi mm. wallahi su hausawan nan sarakan nan duka su haɗa kansu baki guda mm-hmm. suna da shugaba jagora wani boko haramun wani menene bai isa ya musu ta tangarda ba suka haɗa bakin su mm-hmm. ciwo wani na wani ne mm-hmm. na wani na wani da sun samu nasara amma yanzu kowa ta kan shi yake ina ji shi ka musu wanga matsala okay. mun gode muhammad awal daga oman jokai ne final column mu a bari mu komo cikin gida muna da wasu lokuta kaɗan amma before then bari karanta message eh, guda eh, wani ce salamu alaikum haji salu sarauta I eh, wish our sister country Nigeria happy Independence Day. Greetings to you and our cherished viewers, especially to my boss Alhaji Madi Jibril. Uh, uh, I mun Hello, salamu alaikum. Okay, me shi ok eh, messaging ya kara da cewa i support the statement of the commissioner of kano state if ghana christian council will have to uh, will have them to call a wise person a wise person to come take the country at the at the reign of jdm oh, okay okay shi kenan <laughs> bari muna zo karanta sakon kwanciyar hankali na'am madi muna da wasu 'yan mintuna kaɗan za mu raba shi 2 minutes minti bai da yawa al'amura ba shi 2 minutes 2 minutes gaba daya um, farko dai kada na fadi da zu batun jet mm. politically um, in ka use grammar ya yi ka sai aircraft din domin gan na need but na san sabo they advise party na politically mm. ya ce ga time ga is not the best time we wanga discussions cikin kasan but su suke kai mulki kuma suke shirin zuwa manyanka ne suna ke fati na manyanka za ka suke son shi kuma mun tanyo shi da kiya track da ya saura ke manyanka to say aircraft da but what i know parliament 137 da ke parliament ba kudin da ya vote wadannan abin na in parliament madi ka yi magana da ka tabbatar da. Makin shi kaje. Makin shi kaje. And we have certain in our mind kama babu domin muna ce muna ni power 2024 muka je kaka sai aircraft domin ya ce ba muna mu yi sun shata rana bisa wannan aje shi wannan wuri batun Nigeria ne security mu one minute na ganin Africa da kan shi kan da sabo yi magana elections mu Africa is based on tribal religion and organic wani ko ina ko Africa ko Ghana ga ko gana ga ba ta addini na play role special parties no. so i suke get interest in shi ake dokan shi until mu duka africa especially wani africa mu fara appreciate kawan ba mu mutan da ne mm. ilimi na wurin wani mutum ya yi kaza ya yi yake mu fara ba da wannan opportunity mm. ya easy muna wannan um, tension cikin kasan mu ga ko africa ba ke da yasa nigeria dai yanzu dai highest sin shine security su muna fata ne Allah ya sa dai kwanci hankali ya zo insecurity shi ya zo kan gane yanzu yau kasa bin da ke tafiya yau poli bara amuro bai sai kenya a eh, robbery wani yau cikin gane ya confirm igp according to president very soon ya confirm ya bashi bari mu komo gumma ka kare da bari mu komo sabo ka kare da eh, alhamdulillah ka ya ka batun am robbery bari fara wurin nan oh. ya min kokari kwarai Allah saka maka eh, ka kokari kagan eh, mensa otabel pastor mensa otabel mm. yake wani magana shi wai scientists uh, only discover knowledge yes. but they do not manufacture knowledge mm. concerning na allah ya tun shi aji shi long mm. time kada ba tun shan na am robert alhamdulillah alhamdulillah na ma this time cikin ghana kana tafiya kowane major junction duka mm. kaga security cameras na san am robert sun da aka kwancin da ya zama ya samu ya duwa ma yana magana shi gana saboda cct camera nan ne it doesn't mean that she be happen she na happen amma she ba samu kana za a yi a same su kuma ga kuma ka duba city card it's so easy for them to trace them i know they are still working on that one ha gani on a ba me back back back to the abin ga in ka duba issues da ke tafiya cikin kasan nan mm, one minute ne gaske da na gode ma Allah ba da yake especially zongo development sun bari batun su ya kuma batun shanin zangonnan mu ne always wani abin da ke damu na ba kenan da ake ana create muna wasu recreational centers kuma batun shanin school da library kuma ana gina muna yes mun abin ga uh, what do you uh, we praise the government to continue in this particular direction gan na because in ka duba more often than not ni kullum na fadi sarauta kai dan zango ne the kind of talent that eh, ilimin da ke cikin zango da yake go waste if mm. indeed kai dan zango kuma da kake kana kishin zango sometimes when you sit down and look at our young ones kaje ka wani base ka ga suna zaune ghetto ana shan wi da sauran shi amma me shi budi bakin na magana kaga kuma da wanga sama ya shiga classroom da ba saran ka bane gode i strongly believe that with zongo development projects da suke cikin zango na mai to go a long way to help us ah, get some of our team gode ngode ah, zan baku wanga dai wani 10 10 seconds ne ka samu mutum biyu ko uku da ku magaisuwa in fatin ma gaba ɗaya ne ma di barin fara da kai barin da leadership baki daya especially chief imam da leadership mu baki daya muna fata especially this time around uh, advice is zan bayar covid real ne covid real kowa ya hankali kan shi kowa ya hankali da shi alhaji da musamman eh, well ina isa da gaisuwa zuwa ga shugabannin kasar mu duka baki daya kuma da hajiya salma da ta yi nasara batu mm. abin ganna ina mata fata allah sa ta samu kwazon karfi da ilimi ta yi ta yi aikin kan da ya kamata kuna nan kuma kun bata goyon bayan ku ya eh, ce kuna nan kuma kun ba ta goyon bayan ku insha Allah insha Allah insha Allah insha Allah in gode Alhaji Adam Sabo ah, da kuma Madi Jibril amma wan ba wai zancen wayi bane na dai san cikin dan lokaci kaɗan nan shi alhaji adam sabon nan kun ji wani bayani daga shi zai samu babban mukami cikin ikon allah wannan fata ne muke kusa shi cikin roƙon allah don saboda irin su ba mutane da zamu ba ruwanka da wani overdue ko wani abu mu dai eh, kowanne kowanne ya zo a nan za mu sauke launar shi ne <laughs> muna yi wa madi jibril na ndc godiya da kuma alhaji adam sabo ah, godiya matuka kuma kamar yadda kuka sani eh, ba mu mantawa da ainihin tashan nan baki daya wato gaskiya tv da gaskiya plus shi yasa ceo mu anan muna salutun ka da kai da mutanen da suka baka fikira cikin shekara daya kaya ka kirkiro tashoshi daya daya daya hudu na ce hudu wani ya taba tambaya na wannan magana akwai gaskiya tv akwai gaskiya plus sannan akwai muslim world akwai din tv wayannan duka channels ne na wato eh, gaskiya insha Allah muna alfahari daga cikin shekara daya da rabi muka yi muka yi wani sana achievement kuma sofa alhamdulillah ku ci gaba da kallo mu kan gaskiya tv da gaskiya plus da sauran tashoshin anan muke wa gaba ɗayan ta team abinda ya kama production team mu wanda ya hada da wando da kuma mr idris sannan muka zo bangaren mcr da switching uh, eh, kwesisi ko uh, waton uh, randy sadiq da mustapha suke mcr sannan muka zo editors mu duka wato wanda suke taimaka su malik shamsuddin Ah, duka duka muna musu godiya sannan muka zo bangaren cameras da wane ne eh, alhaji eh, Redwan. Eh, isaac sannan sharif bai ji daɗi ba muna fata allah ya bashi lafiya zo man kamera kamar yadda ya kasa ba sannan ya mu sannan uwa uba wannan set kullum na magana wannan baiwan allah allah saka mata da allah ya kara mata fikira da hikima na yin aikin da take hajiya jamila ibrahim ita ke kula da set ɗinmu a nan za mu sauke labulen shirin amma al'umman da ke kano musamman ma alhaji muntaka dauda kana wafa ah, da sauran 'yan uwa da abokan aiki da kuma malumma wato malam ka da sauransu muna godiya ni ne na kusalu shaibu sarauta da na gabatar da shirin mako mai zuwa ana sabar muna cikin masu yawancin rai da karfe tara za kuma jin ko kallon wannan shiri na taskar gaskiya tare da mu akan gaskiya plus nake cewa salamu alaikum siyasa ba yaƙi ba ce